To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu laruma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah jama'a yau uh, muna tare da Shak Abul Fatih Sani Attijani zakin faida muna tare da shi akan wannan layi da za mu ci gaba da karatun nan da Shak Abul Fatih ya ɗauko. Gaskiya mai dogon zango, misalci mai dogon zango saboda mun fara wannan karatu har wa yau muna tare da Shak Abul Fatih akan kuma kana ganin wannan karatu yana nan da kowa na da bambancin ra'ayinsa amma wannan karatu tana da hatsari sosai sa'annan wasu shi kaga in za a yi raddi shi je da raddi da zage-zage kan ga malam yana kawo hujjojinsa a Kur'ani da kuma hadisi kuma malam yana kawo maganganu da ba cikin aljihunsa ba maganganu da manyan malluma aka yi akan irin wa'annan zantutuka cewa Allah yana sama To, alhamdulillah jama'a kuma mu je mu ji yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam minti daya mu sake dawowa tare da Maulamu Sheikh Abdul Fatih Sani At-Tijani akan layi. Ba manzo ba da Allah ba zai yi halittu ba, ba manzo da Qur'ani ma ba zai sauko sama da ba ya ki kuwa ba ba manzo ba da san san san ba za a yi samai ba ba manzo ba da komai ba za ya kasance ba bibiyan kuwa ba kun yi fatan hanya lafazan da suka yi bayyo daidai ba kar mu biya sirrin wadan da yayyo bai sha ba kar ku zamo yaran sa don Allah ku zo ba da ni ba ba za ka je baya mai ya haufi akan haka to ba zai shiga ceto ba To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu sauraro akan wannan sha a sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Shak Abdul Fatai Sani Tijjani muna tare da shi da zai yi karatu mai suna kyautan shirya zuwa ga wahabiyawa yan eh, izala a kan cewa ah, Allah yana sama yana zaune a sama to wannan topic inda muka kai a ah, all the time kana samun wasu experience akan wannan topic Uh, in shak abulfatar ya yi rubuta cewa Allah yana sama masu cewa Allah yana sama abin da muke gani wasu suna ganin cewa shak abulfatar sana tijani yana kore cewa Allah ba shi sama a'a ba haka yake nufi Sheikh yana nufin cewa Allah yana ko'ina, Allah yana sama, yana kasa, yana ko'ina, ko'ina Allah yana nan. Yana yaki ne da masu cewa Allah yana sama yana zaune a al'arshi dindindin. To, yana yaki da irin waannan masu akida da Sheikh Abu take ganin cewa wannan abu, kai da za ka yi tunanin, da wa Allah irin wannan tunani kana bautan gunki ne. ba bautan Allah kake yi ba shi yasa masu bugowa ko kuma a wasu manyan malluman da muke ganin suna raddi suna raddi bisa ga kuskure cewa wanda ke korewa sam Allah ba shi sama a'a wala Allah kun san gaskiya amma a'a domin ku gaya wa jama'a jama'an ku wasu ababa daban da ba haka ake nufi ba ya kamata wannan abu da ake cewa wai yana iya cire ba batun akida ba ne cewa a ah, ai salatul fati ta eh, halatta salatul ibrahim ta fi kaza ba irin wannan bane wannan abu da ake magana ana batun wai yana iya cire ka musulunci yana iya sa ka yi ridda muka ka yi ridda shi yasa ashe malluma ya kamata a mai da hankali hmm. ai selfish ka a yi bangaranci a nan a'a a duba a cece almajirai a cece wa'anda ba su da ilimi akan haka kaka nuna cewa a'a ina izala she izala na ta ci ina ɗarika she ɗarika na ta ci ina shi'a she shi'a na ta ci ba batun wannan bane wallahi hmm. bana yana annun mallumma hmm. in kai wasa ka rude wani bawa kana ganin a'a ka yadda domin kan ah, akidar ka ta zo kasa ka yi magana kaga wanda shi fa ya zo ya ɗauki haka kuma ya je yana irin wa'annan ababen da ake cewa yana cire mutum eh, musulunci na san alaki hmm. wanda zai koma wala Allah shi ya mutu bai da laifin wannan saboda abin da kai ka karantar da shi kenan ta amma mallum masu yasu ce muna a abin da nake fara ba haka bane saboda Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin da ke cewa talabul ilm eh, neman ilimi faridatu ala kulli muslim ka nemi ilimi wannan dole ne akan farilla ne akan kowane musulmi ashe ya kamata mu sani to amma wurin neman ilimin ka je ka gaya wa wani ɗalibin abin da wala Allah ba haka ba ne kuma wannan ya kamata ya zo with caution ai ko wanda bai karatu ba a ce masa Allah buwayar Allah martaban Allah a ce wai Allah yana zaune a sama din din din yana zaune an yi masa wannan kujera kada kan ka riga an riga an siffata Allah an riga an siffata shi babu wani tawili kuma shi yasa hmm. jama'a ku bar mu mai da hankali akan wannan kyautan shari'a, ina gani wannan kyautan shari'a yana zuwa ga kowa duk musulmi ne ma gaba daya saboda akwai wasu waɗanda hankalin suka karkata a irin waɗannan ababa which is very very very very serious da ya kamata a duba mallum'in mu gyara mu akan haka yasa ina gani mun ɗauko halka kaman ta ta kaman ta biyar ke za mu shiga akan wannan hmm. ba komai malam abdul yake nema ba ba ya ci mutuncin wani ba inna ma shan ga raddin ma da za a yi masa sha a gama da ni kawai ta zuzuba mana cin mutunci dai da wasu ababa dai muna ganin haka shi sha abul fadl ai kai ma kashi kai ma ana ma raddi ne sarki a sosai bana iko Allah ba na wasa akwai ka dogon raddi karshe sha ka kara da ni aka ta zuzuba mini ya ce to jama'a Allah ya sa dan shi Allah ake yi sai na sha abul fadl ya gaskiya cewa duk malamin da ya isa malami a zo a yi zaman mukabala a kan haka kuma ba don a kunyatar da kowa ba a'a ka kawo hujjanka in kawo hujjana akan cewa Allah ba shi ba shi zaune sama dindindin baya move baya komai in dai Allah zai move kawai zai sauko sama na ɗaya ko na biyu ne cikin dare karfe biyu yana <laughs> in dai kuma hmm. malam muna muna haka in kuma ka duba lokacin Amerika lokacin Najeriya daban, lokacin Najeriya lokacin Ghana daban, lokacin Najeriya lokacin Germany daban. Wato Allah ma da ya zauna shi tashi kenan, da ya zauna shi tashi kenan, ya za ya ma Allah irin wannan description. Saboda inda karfe biyu a nan kenan, Allah ya je, wato Allah bai da hutu kenan. Allah ya je da hutu. Eh, ko dai a'a na'iman Allah. Ko dai a'a buwayar Allah. Ko dai a'a mala'ikun Allah. To kaga wannan shi ne eh, shayi na shakar fata ke neman ya wayar da kan jama'a a kan wannan abin da aka ce maka wai zai iya kai ka abin da ba aka ce maka wai zai iya kai ka ga bautan turu ga shirka ashe ya kamata mu aje wani batun bangaranci mu duba abin da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka faɗa shi yasa jama'a ku bari mu tsaya anan mu ji abin da mu zai karantar da mu akan inda muka tsaya halkan mu ta ke ga assalamu alaikum hmm. وبركاته يا مولانا Wa السلام ورحمة wa تعالى وبركاته سلكي زاكي بركة دون اللوكتشي barka ka dai shayina barka da ƙoƙari, barka da ijtihadi Allah ya saka da alheri da ƙoƙarin tsayawa da kake yi kaga an karantar da al'umma da safe da rana da daddare da gudunmawa da kake bayarwa ta wannan feji mai albarka Allah ya saka da alheri Ah, sannan kuma ina yi wa 'yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, alhamdulillahi bismillah wa salatu salamu ala sayyidi wa maulaya wa sanadi wa qa'idi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira ah, bayan haka alhamdulillah Yau ga mu a wannan halka da za mu ci gaba da karatun da muke yi ranar Litinin, wanda karatun ya kamata a ce muna yin sa sati-sati ne. To, amma akwai abubuwan da suke bujurowa. Hmm. Da ga wata doguwar wasiƙa da na zo na so in karanta ta. Hmm. Na wani, wani mai suna Dr. Mustapha Abu Abdullah As-Salafi, wanda ina tsammanin yana zaune a ƙasan Kuwait. gashi nan ya yi min ita da larabci doguwa mm-hmm. na so in karanta ta ya ji me ya karanta ba zan canza mai ko harafi ɗaya ba to amma kuma tana da tsayi gaba ɗayanta yadda ya rubuto min ita da larabci amma shi ba wai ba larabi ba ne eh, ɗan najeriya ne ɗan najeriya ne amma dai yana zaune a can ya rubuto min wannan wasiƙa to abin da yake a wasiƙan abin da ya rubuta dai abu na farko ta kunshi abubuwa kamar haka cewan na yi musu ƙage ina nuna cewa Allah jiki ne a wajensu ya ce hmm. babu wani daga cikin malamansu na alis sunna da ya gwada Allah jiki ne wannan ƙarya nake yi kuma yana yana yana umarta na yanda kaji kalmar nan yana umarta na da in tuba <laughs> yana umarta na da in tuba ƙarya ne bayan da suka ce Allah jiki ne su a hmm. wajensu sannan kuma abu na biyu da wasiƙar ta ƙunsa cewan hadisai cewan abin na faɗa cewan sun ce Allah yana istikrari. fassaran istiwa'i istiqrari da fassaran abin ya shafi zama julusi ya ce waɗannan ba su suka faɗa ba hadisai ne suka faɗa suka tabbatar hadisai ne suka faɗa suka tabbatar to alhamdulillah mu ba ma mu sai da zakara a mazaunin sautin da har sunansa ma ya ƙara da as-salafi salafi to duk wanda aka ce mai as-salafi na san sun san muhimmancin albani a gurinsu da irin kimar da daraja da albani yake da shi a gurinsu to yanzu sarki zaki abin da zamu yi a cikin wannan karatun ba ba zan ɗauko wani da na kan ɗauko wasu malamai kamar irin su al-imam ibnu hajar al-imam nawawi al-imam al-qurtubi al-imam waye in zo in ta karanta su saboda me a tunani na waɗannan malaman duniya ta yi ittifaki ta yadda da su da girman su da kadarin su kuma su kansu wahabiyawan in ta matse musu sun san basu da wani malamai da suka wuce wannan suna yadda da su suna girmama su amma in ta juya musu kuma wani lokaci sai su ci mutuncinsu to nakan ɗebo wannan malaman saboda mutane su karu to amma yanzu a amsar da zan ba abu abdullah as-salafi eh, Dr. Mustapha kenan insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma na san Allah yadda daga ran da ya ga dazu da kasa fitar da sanar wannan na san ya gani Duk da dai ba cikin sanarwar ba a ce an kama sunan shi ba, amma kuma na san zai bi, kuma tun da na kama sunansa yanzu zai ji. In ta kama kuma wani lokaci wasiƙa tana nan za mu ɗauko ta mu karanta ta, zai ji ansa. Ba daga malamai na ba, insha Allah tabaraka ala, insha Allah tabaraka ala, insha Allah. Ba daga malamai na ba, daga malamansa. Hmm. Aƙida cewa shin suna dangantawa Allah jiki ko ba su dangantawa zai ji. Shin a hadisan da ya ce akwai su malamansa za su faɗa mai ne matsayin hadisan ya daina zargi na abin da nake so wa biya su gane billahi lazi sarki zaki ina daɗa jaddadawa biya su ji wannan billahi lazi la ilaha illa huwa wanda di ya ɗauki waɗannan hadisai na sifofi yake tafiya a zahirinsu zahirinsu billahi lazi la ilaha illa huwa gunki yake mm. bautan mm. gunki kake yi wannan magana ce ba wani jayayya a ciki bautan gunki kake domin dalili shai kana nufin duk wanda ya ɗauki wannan hadisi zancen nan a zahirinsa rantsuwa bautan gunki kawai yake yi wallahi bautan gunki dalili shine sarki zaki malamai dan Allahumma salli ala sayyidina rasulillah wasu in sun zo sun bugo sai kaga kaman ba su da nutsuwa ba su ganewa zan dada jaddadawa yanzu in faɗa a farkon magana na sarki zaki malamai sun kasu kashi uku malamai sun kaskashi nawa kashi uku dangane da ayatu sifati da ahadisu sifati farko shine akwai malamai mufawwida mufawwida su ne masu yin tafwidi masu mayar wa Allah tabaraka wa ta'ala ilimin abin da suka karanta misali Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sai su ce wajhu rabbika din nan qira'atuha tafsiruha karanta ta shine tafsirinta Me meye ma'anan waju sai su ce maka ba mu sani ba mm. ba ruwan mu mun bar wa Allah misali yadullahi fauka aidihim yadullahi an ce hannun Allah sai su ce mu ba za mu ce Allah ya mun tabbatar Allah bayi da hannu irin na mutane hali Allah tabaraka wa ta'ala laisa ka mislihi shay'un bayi kama da halittunsa amma ba mu san me Allah yake nufi da yadullahi ba mun bar masa su ake kira da mufawwida to kasa abun mamaki ibnu taymiya waɗannan mutanen ya yi musu kace-kace ma ƙarshe abin da yake kiransu ahalut tajihil haka ibn taymiya yake kiransu a wurare da dama cikin littattafansa ahalut tajihil yake kiransu ma'ana masu jahiltantar da abu su nuna ibn taymiya ya ce ta yaya za ku ce ba ku san ma'anan fiska ba ba ku san ma'anan hannu ba bayan Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana Allah zai sa mu mu bauta mai da abin da ba mu san ma'anansa ba ibn taymiya sai kira su ahalu tajhil wannan mazhaba ta ɗaya kenan to wannan mazhaban idan mutum ya zo ya karanta ayatu sifati sarki zaki kaman a batun istiwa'i kaman a hadisun nuzuli hadisin saƙowa sai ya ce shi ba zai fassara ba ya bar wa Allah ma'anansa to wannan muna tare da shi ɗari bisa ɗari ba mu da wannan matsala da shi muna tare da shi ɗari bisa ɗari saboda me kaga shi bai yi tawili ba kuma bai kayyafa bai yi bai yi isbati ba sannan maza ba na biyu sune ne mazhaban mu'awwila masu yin tawili wanda idan sun zo sun ga wajuhu wa ya buƙa wajuhu rabbika sai su ce wa ya buƙa sa zatu rabbika zatun ubangiji tunda ayat ta ce kullu man alaiha fan duk abin da yake doron duniya zai ƙare amma wa ya buƙa wajuhu rabbika dul jalali wal ikram sai Allah ya ce wajuhu to shin abin tambaya da Allah ya ce fiskan ubangiji ne zai dawwama komai zai ƙare fiska ne zai dawwama ma'ana fiska ce kawai za ta dawwama babu hannu da salafiya suke faɗa babu kafa da salafiya suke faɗa na Allah duk zai hmm. ƙare gaba ɗaya kawai fiskan Allah ne za ta wanzu za ka gane ashe ayar ba fiska take nufi ba tana nufin wajuhu a nan Allah ta tabaraka wata ala da kansa ba wai tana nufin fiska ba. Hmm. To wanda suka yi tawili irin wannan shine asalin asalin mu shi na fi ƙauna ni khisisan shi na fi so. Amma mazhaban salaf abin da ya shafi tafwidi shi salaf suke yi wannan bamu da matsala da shi da yawa daga cikin salaf sun yi tafwidi wasu da yawa daga cikin salaf sun yi tawili mazhaba na uku wanda shi muke fada da shi ba mu yadda ba kuma za mu yaƙe shi titar shine mazhabul musbita masu tabbatar wa Allah tabaraka wa ta'ala an ce wa ya buƙa waju rabbika sai su ce Allah yana da fiska haƙiƙiya daga kace haƙiƙiya kuma na mutane kenan Allah yana da hannu sai su ce haƙiƙiya na mutane kenan Allah yana da ido sai su ce haƙiƙiya na mutane har ma su ce guda biyu kamar yadda irin muka karanta Usaimin ya faɗa to waɗannan su ne muke faɗa da su ba mu yadda da su ba abinda malamanmu suka koya mana cikin littattafan tauhidinmu wa kullu nassin aw hamat tashbiha fawwidhu aw awwil wa rum tanziha duk wani nassi da ya baka cewa Allah yayi kama da bayinsa fawwidhu kai tafwidin sa ma'ana ka ce in ba za ka fassara ba ka ce Allah shi ya san me yake nufi tafsiru ha qira'atuha ba zan fassara ba ko hmm. kuma awwilhu kayi tawili kar ka sifanta Allah da bayinsa wa mutanzi haka ne mu tsarkake Allah to wannan shine matafiyan wannan a kansa muke kira tabar a kansa muke kira a fahimci Allah tabaraka ta'ala sannan abin da ya shafi in kara jaddadawa abin da ya shafi Allah tabaraka ta'ala yanda ka faɗa muna da jaddadawa idan mu shine Allahu mawjudun bila makanin ya khusuhu Allah ta baraka wa ta'ala mawjudun saman ne bila makanin ya husuhu ba wani guri keɓantacce ta hayyuzi da zai keɓe Allah ka ce Allah yana sama kurum ko ka ce Allah yana ƙasa kurum ko ka ce Allah yana gabar kurum ko ka ce Allah yana yamma ko kudu ko arewa kurum wannan aƙida bata inganta ba ba daidai ba ne duk wanda ya fahimto nassi ya ce nassoshin suna gwada wannan aƙidan ne son zuciyansa yake yi kamar yadda ibnu taymiya ƙarara da gangan ya ɓata akan waɗannan abubuwa to abin da yake akwai mu tafi nukuda ta farko a gurguje sarki zaki wace nukuda ce wannan ita ce nukudar cewan suna musu su ba sa yi wa Allah tabaraka wa ta'ala jiki ba su mai da Allah jiki a gurinsu ba su yi kaza to ga gurare uku kacal tunda abubuwan da zan taba suna da yawa gurare uku kacal yanda ibnu taymiya ya mai da Allah jiki ya faɗa a littafinsa sannan kuma mu ji hukuncin wasu daga cikin malamai ya hukuncin wanda ya mai da Allah jiki. Karka ce na zo na kafurta ibn taimiya, karka ji hmm. haushi na. Kuma maganan nan da zan ɗebo ba daga littattafan Shehu Ibrahim ba ba daga Jawahirul Ma'ani ba malamai na ce. Me ibn taimiya ya faɗa, su kuma malamai suka ce ga hukuncinsa, to ni me nawa? Kaga bai kamata a zarge ni ba ko? To magana ta shi ne sarki zaki. idan an je an duba majmu'ul fatawa juz'i na hudu shafi na hamsin da biyu za a ga maganan ibnu taymiya ce, summa lafazu tajsimi lafazin cewa Allah jiki ne lafazu tajsim a ce masu mai da Allah jiki ya ce, la yujadu fi kalami ahadin min salaf ba a samu wannan lafazin daga cikin maganan ɗaya daga cikin magabata ba la nafiyan magabata ba su kore sun ce Allah ba jiki ba ne wala isbatan kuma ba su tabbatar sun ce Allah jiki ba ne fa kaifa yahillu ayyukal mazhabu salaf na fiyu ta jisim to ta yaya za a yi a zo a ce mana matafiyan magabata shi ne sun kore jiki wa Allah baraka wa ta'ala au isbat au isbatuhu ko kuma sun tabbatar wa Allah jiki bila zikirin li zalika lafzu wala li ma'anahu anhu tare da ba a samu wannan lafazin daga magabata ba ba a samu ma'anan wannan lafazin daga magabata sun kore wa Allah jiki ba abin da ibnu taymiya yake faɗa nan cewa mu ba mu ga Allah ya ce shi ba mu ga magabata sun ce Allah jiki bane kuma ba mu ga magabata sun ce Allah ba jiki bane ta yaya za a ce wannan mazaban su ne to amma abin da zai nuna maka kaga sarki zaki mutumin da ya zo ya ce ban ga Allah ya ce shi jiki bane Eh. banga ya ce shi ba jiki ba ne don haka ba zan ce Allah jiki ba ne ba zan ce kuma Allah ba jiki ba ne to tambayar a nan shi ne in za mu ji tsoron Allah hmm. wannan mutumin in ba yana son ya raina mutane ya raina mutane hankali ba shi ibn taymiya sarki zaki akwai dalili akwai nasi da ya zo ya ce walillahi almasalul a'la walillahi akwai nasi da zo ya ce Allah ba shine hulan kanka ba akwai nasi ha wa billahi babu babu ko ah, akwai nasi da zo ya ce Allah shi ne hulan kanka misali iyazan billahi babu to wai da Allah akwai nasi da yazo ce Allah ta baraka wa ta'ala shine ginin gidanka ko akwai nasi da yazo ce Allah ba shine ginin gidanka ba dan haka da ba nasin da yazo ce hulan kanka shine Allah ma'ana bai kamata ka ce hulan kanka ba Allah bane kenan he nasi ya gaya maka mm. yanzu ibnu taymiya maganan da yake faɗa ma'ana ba zan ce Allah ba jiki ba ne saboda ba a gaya mun ba Mm. kuma ba zan ce shi jiki ba ne saboda ba a gaya mun ba zan tsaya kawai in yi shiru wannan murawagar da cin amana da ibnu taymiya yake da shi sai nasi ya zo ya ce maka Allah ba jiki bane sannan ka korewa Allah jiki ina laisa ka mislihi shay'un din mm. to kaga abu na daya to amma bari ka ga kaga anan ya faɗa ya ce ba a samu daga magabata sun ce Allah jiki sun ce jiki ne kuma ba a samu daga gare su sun ce Allah ba jiki bane ko to bari ka ji ya ƙaryata kansa da kansa kuma haka Allah yake al'amarinsa ya karyata kansa da kansa yanzu kuma zai faɗa ya ce an samu daga magabata sun kori lafazin jiki wa Allah sun ce wannan abun bai tabbata ba kuma kuma eh bari ka gani a duba majmu'a tashi juz'i na shida shafi na ɗari uku da hamsin da shida ya ce izila ya talifu ahalus sunnati ahalus sunna gaba ɗaya ba su saba ba annallaha ta'ala laisa ka mithlihi shay'un Allah tabaraka wata'ala ba wani abu da yake kwatankwacinsa, sa lafi zatihi a cikin zatinsa babu irinsa wala fi sifatihi a cikin sifansa babu irinsa wala fi af'alihi cikin ayyukansa babu irinsa bal aksaru ahli sunna mafi yawan ahli sunna min ashabina daga cikin mutanen mu jama'an mu wa gairi ha da wasun jama'an mu yukaffiruna mujassima suna kafirta masu cewa Allah jiki ne wal mushabbiha da masu mai da Allah kaman sifan mutane Hmm. kai ibnu taymiya kace ba a samu ba magabata ba su ce Allah jiki bane kuma ba su ce Allah ba jiki bane yanzu kuma ka zo ka ce mafi jumhurin ahli sunna suna kafirta masu cewa Allah jiki ne suna kafirta mushabbiha a'a idan Allah yayi karo ko bai karo ba To fa da irin wannan ne wannan za a ɗauki aƙida a gurinsa to bari ka ji gurin da ma ya faɗa ƙarara ɗin. Da ya je idan an tafi cikin bayanu talbisul jami'a juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da uku da ya tashi sai ya ce walaisa fi kitabillahi ba mu gani Alƙur'ani ba wala sunnati rasulihi ba mu gani a sunnar manzon Allah ba wala qauli ahadin min salafil ummati wa immatiha ba mu gani daga ɗaya daga cikin maganganun magabata da jagororinmu ba sun ce mana annahu laysa bi jismin Allah ba jiki bane ba mu ga yadda aka ce mana Allah ba jiki ba ne ma'ana sarki zaki mafhumul mukhalafa me yake nufi ma'ana Allah jiki ne tunda bai gani ba sai ya ce Allah jiki ne to bari ma ka zai faɗa ƙarara sai ya ce wa anna sifatihi laysat ajsaman ba mu ga yadda aka ce sifofin Allah ba jiki ba ne wa aradan ba aradi ba ne sai ya ce "Fanafayul" ma'ani as-sabita bi shar'i ka kora ma'ana waɗanda suka tabbata a shari'a wani ma'ana ma'anan cewan Allah jiki ne ta irin ayoyin da suke fahimta da irin hadisan da suke fahimta hadisun nuzuli in an ce yana Allah yana saukowa kan ai jiki kenan in ka fassara istiwa'i da cewan Allah yana zama ai jiki kenan amma kaga hadisin bai fito ya ce jiki karara ba aya bata fito ta ce jiki karara ba ibnu taymiya sai ya ce to fa nafiyul ma'ani as-sabita bi shar'i kora ma'anan da suka tabbata da shari'a na cewan Allah jiki ne wal aqali hankali ya tabbatar mana Allah jiki ne bi nafi alfazin ta yadda za ka kora wasu lafuza ka ce Allah jiki ne lam yanfi ma'ana ha shar'un wala aqalun jahalun wa dalalun wanda shari'a ba ta zo ta kore maka wannan lafazin da wani cewan Allah jiki wani yace jahilci ne bata ne gashi karara yana mm. faɗa mm. yanzu wanda ya ce an zo an musu sharri an ce sun ce Allah jiki ne yanzu wannan sharri aka musu daga littattafansu ka ce wai baka ga yanda Allah ya ce shi jiki bane baka ga yanda Allah ya ce shi ba jiki bane To kawo min yanda Allah Ok, wannan shi doktor nan bai karanta nan bane bai doktor da ya turo maka wasiƙa bai gani. Allahu alam, tunda ni ya turo in kaji bakaƙen maganganu da yake gaya ma in mun samu lokaci daga ƙarshe kila mu karanta wasiƙar tashi. Amma ka ga bakaƙen maganganu yana ta karanta yana mun wa'azi kan na mutu bani da imani kan na yi kaza saboda me zan mutu bani da imani. Saboda imanin na gidanku ne yana hannun kakai ne mai aljanna mai wuta. Kuma abin da na karanta baka isa ka ce babu ba akwai shi. to kaga wannan kenan to yanzu ya tabbata ibnu taymiya a gurin sa Allah jiki ne ko bai tabbata ba ya tabbata saboda ga abin da yake faɗa fa na fiyul ma'ani kora ma'anoni na cewan Allah jiki ne yace ka kora wannan ma'anonin wanda sun tabbata a shari'a yace da wani lafazin da kai ka kirkiro shi na cewan Allah jiki ne yace to wannan jahilci ne bata ne haka ya faɗa to amma a gurguje sarki zaki tunda muna nukuda ta farko ne abin mu da yawa wasu kaɗan daga cikin malamai waɗanda suka tabbatar da cewan Allah tabaraka wa ta'ala ba jiki ba ne kuma wanda ya cewa Allah jiki ne kafiri ne ba ni na kawo ba ba shi tijjani ba ne ya kawo ba shi ibrahim ba ne ya kawo in za ka yi faɗa tafi ka je ka yi faɗa da malaman da suka faɗa ba ruwana ni yanzu na kamo gurin da ibnu taymiya na tabbatar ya sifanta Allah da jiki kuma wallahi gurin da ibnu taymiya yi akwai littafi su kutum da guda da nake da shi littafin an yi shi ne kasisan maganganunsa aka ɗebo wanda ya dinga tabbatar da Allah jiki ne amma ta hanyar wayo da murawaga ya dinga tabbatar da Allah jiki ne wannan guri uku kacal na karanta a guri uku nan kuma ba masu yawa ne guraren amma yanzu mutane su ji ibn ya ce Allah jiki ga me hukuncin malamai akan sa karka ce na kafirta shi malamai ne suka kafirta shi ba ruwa na ni ni hukunci na aji a duba wannan malamin Ibnul muallim al-qurashi a cikin littafinsa na jimul mutadi wa rajimul mu'tadi shafi na 550 malamin da aka haife shi a shekara ta 660 ya rasu a shekara ta 725 tsakaninsa da ibnu taymiya shekara uku ya riga ibnu taymiya rasuwa da shekara uku wannan malamin ga abin da yake faɗa a cikin littafinsa da na faɗa da shafi ya ce an aliyin radiyallahu anhu an karɓo riwaya daga saidina ali kagar abu ya tike ko ƙala ya ce saidina ali ya ce sayarji'u qaumun min hadhihi al-ummati inda iktirabis sa'ati kuffaran za a samu wasu mutane a ƙarshen zamani kusa da tashin alkiyama wasu mutane za su zama kafirai a cikin al'umman manzo Allah qala rajulun wani mutum sai ya ce sayyidina ali ya amiral muminina ya sarkin muminai kufuruhum maza. da me za su kafurta abil ihdasi an bil inkar saboda faran ƙirƙiran abubuwa da za su yi na bidiyo'i ne ko kuma bil inkari ta musun waɗansu abubuwa na addini faƙala sai dina ali sai ya ce bal bil inkari za su kafirta ne saboda inkarin da suke yi me wani inkari ya ce na khaliƙahum za su dinga musun mahaliccinsu fayasifunahu hubil jisimi suna sifanta ubangiji da jiki wal'ada da gaɓoɓi wal a'ada da gaɓoɓi ibnu taymiya a nan muka karanta yanzu ma za mu ƙara karanta sarki zaki bawan Allah nan ya fito ya nuna Allah tabaraka ta'ala yana nauyi akan al'arshi eh, eh. ya ebo guragun wayoyi. za mu ƙara karantawa yanzu eh. to ga magana mhm. wannan malamin shi ya kawo ba ni na kawo ba cewan sayyidina ali ya ce duk wanda yake sifanta Allah da jiki kafiri ne kafiri ne ba na kawo ba kar ranka ya ɓaci malami na biyu akwai alhafiz nam nan. in ya karanta ya karanta ya rubuta mana cewa ga shi nan shek Ibn Taymiyyah eh Ibn Taymiyyah ya rubuta cewa Allah yana nan yana zaune kuma yana da nauyi kujeransa na kiki irin wannan yana a nan kuma ya karanta cewa wai Allah bi mana ba abin da ya siffata bi mana ya babu da ba abin da yace ba wani dalili da zai zo ya ce Allah ba jiki bane yace ina dalilin ka ne ka ce Allah ba jiki bane To ga wancan maganganun. To shine yanzu ina kai ka. Yanzu muna kan malami na ɗaya ko? To mu je a gurguje mu je kan malami na biyu. Shi Shine Alhafiz Badruddin Zarkashi. Hmm. Al'imamu zarkashi ma'ruf. An haife shi a shekara ta ɗari bakwai da arba'in da biyar, ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da casa'in da hudu. Ya kawo cikin littafinsa ta Shineful Masamiya maganan al'imamu Ahmad bin Hanbal. Me al'imamu Ahmad bin Hambal ya ce, man ƙala Allahu jismun lakal ajsami kafara duk wanda ya ce Allah jiki ne ba irin jikin mutane ba irin sauran jiki ba ya ce kafiri ne man ƙala Allahu jismul lakal ajsami in ji al Ahmad al Zarkashi shi ya kawo malami na uku a gurguje shine Muhammad abdulwahid bin Abdulhamid bin Mas'udin Kamaluddin wanda aka fi saninsa da Ibn al-Hammam ba hanafan malamin nan wanda aka haife shi shekara ta ɗari bakwai da casa'in ya rasu a shekara ta ɗari takwas da sittin da ɗaya ya ce cikin littafinsa fathul qadir sharhul hidaya yake cewa man ƙala Allahu jismun lakal ajsami kafara wanda ya ce Allah jiki ne ba irin jiki ba ya zama kafiri to shi ibnu taymiya ma ba ma yana cewa Allahu Allah jiki ne ba a cewa yake wa yace ma ka ce kar Allah jiki ne in ji shi sannan ya tafi abul hasan al-ash'ari cikin kitabinsa an-nawadir yace mani ita kada anna allah jismun fa huwa arifin bi rabbihi wa innahu kafirun duk wanda ya rai Allah jiki ne bai san Allah ba kuma kafiri ne in ja al-asan al-ash'ari malami na karshe a gurguje shine al-imamu sayudi cikin al-ashba wannan nadha'ir fi qawaid wa furu' fiqh shafi'iyya yake cewa al-imamu shafi'i ya ce al-mujassimu kafirun mai mai da Allah jiki kafiri ne shi kuma ibnu taymiya yanzu ya faɗa ma a wani guri yace an ce mujassimai ce to a ina kuka samu lafazin mujassimai sahabbai ba su faɗa ba tabi'ai ba su faɗa ba wa ce ku kore dan haka a bashi to kaga waɗannan malaman yanzu mun ji wannan to idan mun dawo sarki zaki bayan mun ji wannan bayani mu koma cikin littafin ibnu taymiya dan mu tabbatar da aqidarsa ta jiki ta Allah ne wallahi ibnu taymiya jiki ya dauki Allah mm. billahi allazi jiki ya dauki Allah kuma duk wanda yake bauta irin salon yanda ibn taymiya ya koya mai billahi lazi bautan gunki yake a duba bayani talbisul jamiya juz'i na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu ya ce ya kawo riwaya cewa wai ahmad abdullahi dan gidan ahmad bin hanbal ya ce kuma ya kawo riwaya ne na kalum wafiqin ba na kalum khalifin ba ya ce kana ya ƙulu ya kasance yana cewa Innan rahmana subhanahu la yasqulu ala hamalatil arshi Allah yakan yi nauyi wa mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi ma'ana kaga su a wajen su aqidan su Allah yana kan al'arshi sannan kuma mala'ikun da suke ma'ana wasu mala'iku ne suka yi dakon Allah sannan kuma Allah yana musu nauyi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan riwaya ko al-imamu aban ne ya faɗa labudda an turad alaihi a juyar mai kayo a Bukhari da Muslim ta zo a watsar da ita wannan riwaya Allah yana nauyi a kan mala'iku ka ce kuma baka ɗauki Allah jiki ba kai me kamar da mutane gashi suka ce Allah tabaraka wata'ala yana nauyi a kan mala'ikun da suke ɗaukan al'arshi min awwalin nahari idza kamar mushrikuna daga safiyar gari ya waye rana ta yi idan mushrikai sun tashi suna zuwa wajen ibadunsu da kasuwa sai mala'iku su ji Allah ya yi nauyi hatta idza qamal musabbihuna sai in dare yayi musulmai sun tashi suna sallah khaffafa an hamalatil arshi Allah sai ya rage nauyinsa wa hamalatil arshi mala'ikun da suka ɗauki al'arshi kai ka sa abin da ya kawo gaba sarki zaki sai ya ce fatu'uradu alaihi a amalukum bil amsi awwalan nahari al yau idan safiya ta yi sai a kawo wa misali kamar yau sai a kawo wa Allah aikin da aka yi a jiya wanda bayi suka aikata a jiya da rana sai a kawo wa Allah fa yanzuru fihi salasa sa'at Allah sai ya ware awa uku yana duba ayyukan bayi da suka yi la ilaha illallah ibn taymiya ya kawo wannan maganan awa uku Allah ya ware awa uku yana duba aikin bayi salasa sa'at gashi yace fa yattali'u minha alama ya karahu Allah sai ya leƙa sai ya ga cikin aikin bayin ga abin da baya so idan ya ga abin da baya so fa yughdibuhu zalika wannan abin sai ya fusata Allah fa man ya alamu bi ghadabihi farkon wanda zai ga fushin Allah yake sanin Allah ya yi fushi sune ya yahmiluna al’arsha su sune wanda suke ɗauke da al'arshin nan ya ji yajidunahu yafqulu alaihim sai su ji Allah ya musu nauyi fa yi alladhina sai su kama tasbihi dan Allah sarki daki wannan aƙida tana da bauta da tana da bambanci da bautar lata da uzza in dai za a ji tsoron Allah ka ce Allah yana nauyi har mala'iku suna jin nauyi to abin da zai baka mamaki kar ma kai wani tawili ibnu taymiya ya kara kawo maganan wani mutum daga cikin malaman su din yace gashi wani malami ya ce kuma ibnu taymiya yana kafa hujja ne yace ilam ka sani annahu ghairu mumtani'un hamlul khabari ala zahirihi ba a hana ka ka ɗauki hadisin nan a yanda ka ji shi ba yanda aka ce maka mala'iku suna ɗaukan Allah Allah yana da nauyi yace haka za ka ɗauki hadisin nan wa anna thiqalahu nauyin nan na al'arshi ya hasulu bi zatin rahmani yana samuwa ne da zatin Allah Allah ne da zatin sa yasa al'arshin yayi nauyi mala'iku kuma suka ji nauyin Allah jan ahmad na'am to hadhihi al-aqida wanda zai zo ya ce a su wallahi ba sifanta kawai dakta in ka sha kunin ka kawai ka je ka je Dubai ne ko ina ne kana can kana diban esin ka da abu kawai ka ci gaba da shin shinkafa zanka? ka bar mummunan cikin zafi da cikin yanayin mu ta karanta littattafai amma mala aqidan nan za ku gudu ku gudu watsar da ita hmm. wahabiyanci wasaniya ne wallahi wahabiyanci bautan gunki ne wallahi izalanci taimiyanci wahabiyanci khawarijanci duk wallahi wasaniya ce ku watsar ku gudu wannan shine zance na gaskiya to idan ka dawo yanzu sarki zaki idan muka dawo ya sunan doktan? Mustapha, Doktor Mustapha Abu Abdullahi As-Salafi. To, bayan wannan, kaji sarki zaki yanzu mun karanta wannan, ba haka ba ne? To, mu dawo maganan su bari mu ba su ansa, sai suka ce su kullum Allah ya ce istawa, sai su ce mu ma za mu ce istawa, amma ba ma cewa yaya ya daidaita, amma kar ka mance. in Allah ya ce hannu sai su ce hannu haƙiƙatan na hakika. istawa sai su ce istawa haƙiƙatan amma sai su ce ba mu san yaya daidaita ba bayan ka riga ka ce haƙiƙatan <laughs> ka ce kuma baka san yaya daidaita ba to alhamdulillah bari mu haɗa albani da ibn taymiya su yi gware bari mu haɗa albani da ibn taymiya su yi gware shi albani yaron ya gwari ibn taymiya kuma ya haɗa wa ibn taymiya jini da majina kaga ba shau tijjani ba ne ya faɗa albani ne yawwa albani ne ya faɗa don haka a nan ibnu taimiyya ta tabbata cewan ibnu taimiyya yana tabbatar wa Allah jiki ai yana tabbatar wa Allah motsi tabaraka wa ta'ala sun ce ba sa yin kaifiya don su duk sifofin da Allah ya faɗa za mu faɗa amma mu dai ba ma yin kaifiya wannan abin da aka faɗa gaskiya mu abin da za mu ce kawai Allah yana saukowa amma ba mu ce yaya saukan Allah yake ba Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannu amma ba mu sanya hannun Allah yake ba Allah kaza to gashi yanzu sarki zaki abinda zamu bari mu karanta maganan Ibn Taymiyyah idan mun karanta maganan Ibn Taimiyya sai mu ji shi Ibn Taimiyya ya ce Allah yana motsi ko baya motsi idan ya faɗa sai mu ji kuma sai mu ji ra'ayin Albani akai sai mu ji ra'ayin albani a kai idan mun ji ra'ayin albani a kai sai kuma mu ji su me za su ce su salafawa sai mu ji me za su ce su salafawa gashi nan Ibn taymiya ya faɗa ya ce yana wa wani raddi cikin al'aqidal asfahaniya mun taba karanta shi wancan satin juz'i na ɗaya shafi na 79 ga abin da yake faɗa yake cewa li'annal hayyal qayyuma domin Allah tabaraka wa ta'ala yaf'alu ma sha'u. Allah yana aikata abin da ya so wa ya taharraku Allah yana motsi idan sha in yaso wa ya habitu Allah yana faduwa fu daga sama wa yartafiu yana tashi idan sha in yaso wa ya qabidu yana damka wa yabsudu yana sakewa wa ya ƙumu? Allah yana tashi tsaye wa ya jilisu? Allah yana zama idan sha'a sai ibnu taymiya ya baka hujja ma sai ya ce li anna dhalika amaratu ma bainal hayy wal mayyiti domin waɗannan cewan Allah yana tashi yana motsi yana zama shi ne alamar da take bambance tsakanin rayayye da matacce li'anna kulla mutaharrikin la mahalata hayyun domin duk wani mai motsi in ji ibnu taymiya ce babu makawa wannan rayayye ne wa kullu mayyitin mutaharrikun la mahala duk kuma matacce zaka samu baya motsi dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yana motsi kuma Allah rayayye ne ma'ana kaga ya tabbatar da aqidan motsi ba haka bane sarki zaki Sosai, sosai. To, to yawwa, to alhamdulillah. To yanzu ga duk wanda ɗalibin da yake bi na, a gurin da na ɗauko littafin ba hardcover ba ne ya je buɗe shamilarsa. Idan kana da maktaba shamila, in kana da maktaba shamila ka buɗe sai ka tafi ɓangaren section ɗin albani littattafan albani idan ka tafi littattafan albani sai ka je ka duba littafi mai suna Mausu at albani fil aqida mausu'ar albani akan aƙida ka duba juzi'i na shida shafi na ɗari uku da arba'in da bakwai ga abin da albani yake cewa babun aka kawo babi kaga yanzu mun tabbatar ibnu taymiya ya ce Allah yana motsi ko Da wani mu ji mai albani zai ci ya ce babun ga babi suka tambayi albani suka ce hal Allahu ta'ala bil harakati wal intiqal shin Allah shi gafarta malam ana iya sifanta Allah da cewan Allah yana motsi kuma Allah yana cirata daga nan ya koma can yace mai tambayin yace fadilatu sheikh hafizakallah hal yumkin an nasifa Allah ta'ala bi annahu ya yataharrak shin ya kamata mu sifanta Allah da cewa yana motsi wa ma huwa dalilu idza kana aljawabu bi na'am wa jazakallahu khairan idan ka ce Allah yana motsi albani me dalilin ka a sheikh to ga amsan albani aljawab albani sai yace. aljawabu bis salbi wa laysa bi na'am amsar da zan baka shine a a Allah baya motsi in ji albani sai ya ci gaba ya ce li annahu la yajuzu lil muslimi an yasifa rabbahu illa bima wasafa huwa nafsuhu nafsuhu fi kitabihi ba wani musulmi da yake da ikon ya sifanta Allah da wata sifa sai da abin da Allah ya sifanta kansa da shi a cikin littafinsa in ji albani hmm. aw wasafahu bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzon Allah ya sifanta Allah da wannan fi ma sahha min hadisihi na abin da ya inganta daga hadisan manzo Allah faqad jaa wasfullahi tabaraka wa ta'ala bil uluwi haƙiƙa mun samu hadisai ingantattu da suka zo suka sifanta Allah bil uluwi da ɗaukaka wa bi annahu yanzulu da hadisan da suka ce Allah yana sakowa amma yace wa laysa fi zalika kama qulna innahu yataharrafu aw yantakil duk hadisai ba hadisin da yazo yace Allah yana motsi ko Allah yana tashi daga nan ya koma nan ya ce li'anna hadhihi alfaz domin waɗannan lafuza da ibnu taymiya ya amfani da shi na cewa Allah yana motsi yana ciruwa in ji albani ba in ji ni ba ya ce lamtun kal'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ba taɓa rawaito ta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fadlan an annaha lam tuzkar fil qur'ani kuma haka ballantana ma alqur'ani bai taɓa ambatanta ba Wani zalika saboda haka ne Hmm. wala fala ya juzu bi halatta an nasifa, sifahu mu sifanta Allah bi lawazimi ba'di sifat da lawazimin wasu daga cikin sifofi ba fa nahnu na'rifu anna min ɗabi'atil bashar mu mun san cewa yana daga ɗabi'an ɗan adam annahu iza sa'ida aw nazala idan ɗan adam ya hauko ko ya sauka anna la la na tasawwaru su'udahu wa nuzulahu illa bi haraka ba abinda zai zo ƙwaƙwalwan mu daga an ce dan adam ya hauko ya sauka to mun san motsi ne in ji albani yace mun san wannan abun motsi ne yace ta tanasabu ma a kaunihi makhluqan wanda ta dace da irin kasancewansa shi halitta ne amma Allahu azza wa jalla amma Allah tabaraka wa ta'ala la na'rifu anhu illa ma wasafa bihi nafsuhu ba mu san komai dangane da Allah ba sai abin da Allah ya sifanta mana kansa da shi fala yajuzu an nasifahu bil harakati bai kamata mu sifanta Allah da motsi ba wal intiqali cewa Allah yana ciruwa daga can da can wa inna ma nasifuhu bima ja'a minan nuzuli wal maji'i kawai mu sifanta shi da abin da yazo na an-nuzuli da al-maji'u anan albani ya kore ibnu taymiya ko bai kore shi ba to anan masu cewa ba taymiya yayi maraddi kenan a to ba wai ya ce wa ibnu taymiya kai tsaye ya raddi ba amma ibnu taymiya gashi ya sifanta Allah da motsi yayi shi kuma albani sai yazo zo ya raddi kan mai uwa da wali yace ba yanda hadisi da yazo ana sifanta Allah da motsi kuma ya fi ibnu taymiya gaskiya Na'am, na'am. Don domin me Salafawa su ji wani abu Albani mun san bai da malami gaskiya ne Albani bai da malami a bangaren hadisi. Amma kuma baka sani ba ka cikin malaman su ka eh. cire mutum biyu wanda kila su ne za su iya gogayya da Albani a ilimin hadisi. Shi ne imam Zabi da Ibn kafir Waɗannan watakila za su iya musharaka da Albani cikin ilimin hadisi. kamar yadda za mu zo mu ga a nan yanzu za mu karanta shi kansa azzahabi din da ake ganin ya yi daidai da albanin albani sai da ya mai bulala akan cewan Allah yana zaune sai da ya yi wa zabi bulala ya cauɗe shi ya ce me sa za ka faɗi wannan abin Ya yi fata fata da su amma ka kaga ibnu taymiya kaga ibnu al-qayyim wallahi duk albani ya fi su sanin hadisi ya fi su sanin hadisi ba shakka wannan ballantana kuma dama wannan ibnu abdul wahab ibnu abdurrahab shi kan albani ma jahili yake kiransa yake wala ka albani ya kira yake bai san fiqhu ba bai san hadisi ba haka ya kira ibn abdulwahab bidiyo yana nan da muryarsa haka albani ya kira to amma ibn taymiya babu shakka ibn taymiya malami ne amma kuma a bangaren hadisi albani ya fi shi ba'a ya fi shi kadami rasikhi kwarai da gaske ballantana shi dama ibn abdulwahab ballantana kuma waɗannan tarukucen yan bayan su uthaymin su bin baz su jabaren su fauzan waɗannan duk 'yan cuwa-cuwa ne kawai masu ci da addini ne mamlaka tana biyan su amma wanda shi albani babu shakka ya fi ibn taymiya kuma ya fi ibn taymiya gaskiya ana to idan mun je dan ka tabbatar da cewa sun ce ba sa yin takayifi ba su kayyafa ya Allah yake to albani bari ya gaya musu cewan duk wanda ya ce Allah yana motsi albani ya ce ya kayyafa Sun sun kore sun ce ba su tafi fito ga albani bari ya gaya musu cewa wanda ya ce Allah yana yi ya kayyafa a nan amma akwai wani abu da bai kamata in abin nan ba shi ma albani a nan santsi ya ɗebe shi ɗibar da santsi ya masa da ya yi gaba sai yake batun taharruk din, batun motsi sai ya ce alƙur'ani bai zo da shi ba sunna ba ta zo ta kore ba hmm. kuma alƙur'ani da sunna ba su kore ba kuma ba su tabbatar ba amma tun da ba su faɗa ba mu ba za mu faɗa ba <laughs> ya ɗauko irin wayan ibnu taymiya amma kuma ya faɗi to a nan a gaba sarki zaki idan an je an duba shafi na ɗari uku da hamsin da biyar zuwa na ɗari uku da hamsin da shida albani sai bayan mai tambaya ya tambaye shi sai ya ce a sheikh albani sai ya ce hasanan ma huwal farqu hina idin baina qawlihi ta'ala wa ja'a rabbuka da kuma faɗin Allah yau mai shafu an saƙin akan wannan ayoyi guda biyu albani sai yace ce nu'minu kama ja'at li anna sifatillahi yajibu al-imanu biha min babi yuminuna bil ghaibi yace za mu imani da abinda Allah ya faɗa kaman yanda suka zo domin waɗannan abubuwa suna kaman babin imani ne da gaibi lakin la takyifa wala ta'dila kar mu sifanta kar mu yi kaifiya mu ce yaya Allah yake Allah ya ce nuzuli yanzu kamar misali sarki zaki mu ƙara jaddadawa hadisin nan na wan hadisin nuzuli suka ce Allah yana sakowa a cikin mu ba wanda yake inkarin hadisin nan waɗanda suke inkarin hadisin nan su ne khawarijawa da mu'tazilawa hmm. amma mu abin da muka ce hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da muke magana akai shine ma'anan da kai ka ba wa hadisin haka annabi yake nufi haka Allah yake nufi a nan ne muke da iskali to shi ne albani yake faɗa yake cewa sifofin Allah ba mu kayyafawa ba ma ta'dili to amma bari ka ji yanda ya faɗa sai ya ce sai shi mai tambaya sai ya ce ana la ukayyif to ai ni ma shehu ban yake ga albani ni ma ban kayyafa na ce ga yanda Allah yake ba albani sai ya ce wa inda ma taqulu harakatun lokacin da ka jingina wa Allah motsi min aina ataita biha daga ina ka zo daga cewan Allah yana motsi alaisa hadha takyifan yanzu wannan ba kayyafawa kai ba yace harakatun akhastaha min haminal bashari wa alsaqtaha bi rabbil bashari motsi na mutane ne ka ɗauka kuma ka jingina wa ubangijin mutane ka kayyafa dan haka ibnu a nan da ya zo, idan kuka zo kuka ce mu mun yi imani da hadisin nuzuli sai muka kama ibnu taymiya yana cewa Allah yana motsi ma'anan yana motsin nan yana fassara yana kayyafa wancan hadisin ne yana kayyafa ma'anan istiwa'i ne in juwa in ji albani duk wanda ya ce Allah yana motsi ya yi takayifi ko kuma kun ce ba kwa takayifi inda yanzu ni na zo na faɗa daga maulan kana ku ce a na faɗa to ga albani ne faɗa kuma gashi bayan ya faɗa ya ce cewa Allah yana motsi takayifi ne kuma aka kama ibnu taymiya yana faɗan haka kaga yanzu ta ta, bare kenan daɗin kallo kallo ya koma sama shawo ya zaru doki ba ruwan mu yanzu sai mu daga kai muna kallo mu gani wa zai wurgo wani albani ne ko ibnu taymiya su zabi daya su salafawan su zabi daya to bayan mun yi wannan maganan sarki zaki yanzu sai mu dawo abinda za mu dawo lafazin cewan Allah tabaraka wa ta'ala yana zama kalman aljulus mhm. zama wal da abin ya shafi a a wal da abin da ya shafi mai suke kira shi ma zama wal istiqrar da tabbata duka waɗannan abubuwan gashi yanzu za mu ji su istiqrar sannan kuma da cewan Allah tabaraka wa ta'ala yana zaune wani lokaci su ce akan al'arshi wani lokaci su ce akan kursiyu sannan kuma shin kursiyu da al'arshin nan abu ɗaya ne domin abin da yake akwai shine su yi haƙuri su ji wannan zancen da za mu yi musu shine sarki zaki ba inda za a yi mutanen nan ku raina kanku hankali ba ku raina mutane hankali ba Allah abu biyu ya faɗa Allah ya ce yana da kursiyu Allah ya ce yana da al'arshi al'arshi kuma shine mafi girma a cikin halittun Allah kamar yadda zamu kawo bimbaz ya faɗa sannan kursiyu to wani sa'in ta yadda ka gane hadisan da suke kawo hadisan ƙarya ne sai ka ji sun ce Allah yana zaune akan kursiyu <laughs> wani lokaci kuma ka ji sun ce yana zaune akan al'arshi sai eh. ka rasa to in kuma ka ce wa mutum to Allah ya sako daga kan al'arshin ne ya zo kan kursi wa ya ce ka tambaya annabi ya faɗa kawai kai shiru wa ya ce ka ya kaman ya kaman wa ya ce na tambaya wa ya ce na tambaya da Allah tabaraka wa ta'ala yake son in bauta mai sai ya bani hankali kuma sahabbai in sun ga abu a gaban manzo Allah ba su gane ba suna tambayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan haka idan wannan abin yana da wani ma'ana sai ka zo ka bani shi musamman ibnu taymiya ka san da ya tashi Allah sai ya kama shi da abu guda biyu da aka zo wajen mazhabar da na gaya maka a baya mazhaban tafwidi malaman da suke cewa sifofin Allah mu bar su kar mu fassara ibn taymiya sai ya ce ƙarya kuke ta yaya za ya ce Allah ya samu mu bauta mai da abin da ba mu san ma'anansa ba hankali bai kama ba duk abin da Allah ya samu mu bauta mai a kansa to mun san ma'anan dole za mu san ma'anan wannan abu kaga ya faɗa haka sai aka zo wajen wannan hadisan da aka ritsa ibn taymiya sai aka ce masa to Allah kun ce a bar yanzu rabbuna hadisin cewan Allah yana sakowa a bashi a zahirin sa in fa ya sako mana ya bar kan al'arshi kenan ku kuma kun ce ya istiwayi akan al'arshi to ya batun istiwayi istiwayi ya ruguje kenan Allah ya sako mm. ibn taymiya da ya nutsi sai ya ce a abinda zamu mu ce Allah yana sama ya istiwa'i kuma mu ce ya sako ha muka ce to ya haka ya zai yi aka ibn taimiya yana sama kuma ya sako ce ai haka kawai zaka bar shi kawai mu ji kar ka shigar da hankalinka ka yadda ka yi imani ka karba da kuma kai ka ce mana malaman mu suka ce bai kamata a abin nan ba ka ce babu yanda yi Allah ya bautar da mu da abin da bamu san ma'anansa ba yanzu kuma kana kawo mana abin da bamu san ma'anansa ba kuma kana cewa mu imani mu karba dan ba zai wannan a wannan zalunci ne ibn taymiya ina zai yi to anan sarki zaki yanzu bari ka ga abu ne gashi hadisan da suke kawowa na cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana zaune kalman zama dukka hadisan da hadisin da ya zo ya danganta wa Allah zama ko ya danganta wa Allah istiqrari gaba ɗaya ba su inganta ba rababbun hadisai ne kaf ba hadisi ɗaya da ya inganta za mu zo mu yi dogon karatu ba in ji shehu tijjani ba in ji albani ka san ba su da ubangiji a hadisi irin albani to ni ina kawo musu albani ba wai dan na yadda da albani bane albani ba komai bane a waje na a su a gurin su ne tunda a nan bejin naka aka zo sho Muhammad Nasir ya zo ya karatu albani bai da malami eh, eh. duniya ta rikice ko ina albani mujaddidul karni wanda ba irin sa wanda ba kaza manyan su da kananan su suka sa anu akai suna ta ihu an taba albani ba ga wani to yanzu ga albanin yanzu zai ba mu ansa inda gaske kuke son shi ku bi shi cewan Allah yana zama ko Allah baya zama amma kafin nan bari mu ji wani eh ina zuwa wato ah, wannan magana da kai zaka yi na albani bi ma'ana yana da yana da muhimmanci da kyau da ya kamata ce na submission record ah, kafin na zo maganan albani zan karanta hadisan ne tukunna okay a amma shi wani hadisan da ke gwadawa albani ya ce ko ba haka ba eh ma'ana bayan na karanto hadisan eh. kana ji na yi bayani a kansu to sai kuma in kawo maganan albani a kan hadisan oh, okay okay to ok okay masha Allah amma yanzu dai muna kan ana kan batun albani da yake yake nuna cewa Allah baya jiki Allah Allah baya zama Allah, baya zama a za mu kawo hadisan tukunna mu karanta su da eh. mazdarin su da ina suka zo ka gane mu ji su eh. sannan daga ƙarshe bayan mun gama bayanin da za mu yi sai kuma mu kawo ra'ayin albani da shi za mu rufe shine miskul khitam bayan albani ba shi kaɗai ba ma za mu kawo wasu malaman daga cikin malaman su yau su share hawayensu yau ba jawahirul ma'ani zallan malaman salafiya ne kawai Allah naku ne yar gida ka kafirta ka ce ba haka bane ka karyata albani ka ce haka ne albani ya karyata ibnu taymiya sai dai ka zaɓi ɗaya ko albani ya zama makareci ko ibn taimiya ɗayan biyu sai an yi ba mafita wallahi ba mafita eh yawwa to ga hadisan hadisin da suke dangantawa Allah zama zaka ji wani wani bayani da za yi anan gida gida muke bin su daki daki muna musu tambayoyi shine wato al-imamul al-hafiz al-bazzar cikin musnadinsa al-mashhur ko da Abdubin Humaidin da Ibn Jarir a ɗabari kenan cikin tafsirinsa shi da Abdu bin Humaidin da ɗabarani da Ibn Abi Asim cikin littafinsu guda biyu din na wanda suke a sunna da Al-Hafiz Diya cikin littafinsa Al-Hadisul Muhtara min hadisi Abi Ishaq As-Subai'i daga Abdullahi bin Khalifa To wannan riwayar nan da take cewa Allah yana zaune akan kursiyi ko Allah yana zaune akan al'arshi kusan da ta gaba ɗaya yana kewayawa ne mafi aksarin ruwayoyin, mafi yawancin ruwayoyin suna kewayawa ne akan Abdullah bin Khalifa. To shi wannan Abdullah bin Khalifa ɗin kafin mu zo dai magana akan sa bari mu ji hadisan. Ibn Kasir ya kawo daga Alhafis Abu Ya'ala Al-Mausili cikin musnadinsa. ga isnadi bari mu koro haddasana zuhair haddasana ibnu abi bukair haddasana isra'il an abi ishaq an abdullah bin khalifa an Umar radiyallahu anhu daga sayyidina Umaru kala yace atat imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ta ce wa manzon Allah ud'ullaha ay yudkhilani jannata annabi ka roƙa min Allah Allah ya shigar da ni aljanna qala sai yace fa'azzamar rabba tabaraka wa ta'ala manzon Allah ya gwada Allah ya kambama Allah wa qala sai annabi yace amma fa ƙaryansu wallahi annabi bai faɗa ba

min fi ƙalihi saboda nauyin Allah annabi ya faɗi wannan hadisin annabi ya zo ya rushe lata da uzza da mana da komai duk gunkuna manzo Allah ya faɗi wannan kuma an zo an faɗa yanzu sai gari sun ce malamai ne suka rawaito kana zagin malaman sunna an faɗa ƙarya suke yi annabi bai faɗi wannan ba wallahi mm, mm, kuma mm. albani zai albani zai goyi bayana yanzu na'am to kaji hadisi na ɗaya hadisi na biyu wanda Abdullahi ɗan gidan Ahmad bin Hanbali ya fitar cikin kitabu sunna aha gonan su mai taki gonan mujassimai mai taki dama wannan fitsararre ne ya saba raina annabi da raina malamai to bari ka ji abin da yake faɗa shi Abdullahi ɗan gidan Ahmad bin Hanbal ɗin a cikin kitabu sunna oh, ya yi peji sama da goma yana kafirta Abu Hanifa oho oho oho sosai sosai abu hanifan da Imamu ahmad bin hanbal ba sa'an abu hanifa ne wallahi shi kan salima Muhammad bin Hanbal yana kaddara Abu Hanifa amma hmm. kai kana ɗansa ka zo a cikin littafin ka kana kafurta Abu Hanifa amma kuma wasu su zo yanzu an yi magana a kansa ya zagi Ahmad ya zagi Abdullahi dan gidan Ahmad bin Hanbal shi da ya zagi Abu Hanifa me kace mai da ya zagi Abu Hanifa me kace mai ɗayan biyu sai dai ka kawo min ka ce littafin nan ba nasa bane ƙarya aka mai to anan sai mai uzuri in ce to babu amma in ya tabbata shi ya faɗa ko shi waye ne sunansa fitsararre kuma mara mutunci ya zagi abu hanifa ya kafirta abu hanifa amma ku ɓoye ku yi shiru ku zo kuna ai rahimahullah rahimahullah ba zan ce mai rahimahullah ba wallahi ya kafirta abu hanifa in ce rahimahullah wallahi ba zan gaya mai ba wanda abu hanifa yau a cikin malaman mazhaba kaf sarki zaki ba mazhabar da take da mabiya irin na abu hanifa ita ce number one mafi yawan musulmai hanafawa ne a duniya hmm. a yanzu haka amma zo ana kafirta shi a kuma yana rubuce sun gani mun shasha karanta musu amma su zo an faɗa su ce an zage shi aka zage shi aka ce me da aka ce yi fitsara ya zagi abuwa ni fa shine an zage shi to shi kuma dama mujassimi ne bakin mujassimi ne barka ji abin da yake faɗa yake rawaitowa ya ce har ya kawo riwaya wai daga babansa babansa ya zartar da shi amma ƙarya yake wa babansa al'imam imam Ahmad bin Hanbal bai faɗa haka ba yake cewa wai idza jalasa tabaraka wa ta'ala idan Allah Ta wata ala ya zauna ka ji kalman zama alal kursiyi akan kursiyu sumi alahu hmm. atitun ka atiqir rahali sai a ji kursiyu yana ƙara kikiu kikiu kikiu kaman ƙaran sabon siddi to waɗannan hadisai ba iyakansu ba kenan amma su waɗannan biyun su ne zakaran gwajin dafi mafi shahara wanda wasunsu suke ƙoƙarin masu inganta su To amma da na yi faffaɗan bincike a kansu in zo in yi ta casan isinadin da komai da komai. Amma tun da na ga maganan albani sai na ce na huta. Kafana ma'unat albashi albani ya hutar da mu. Amma dai ga ɗan wani bayani. Wannan hadisin yana da illoli da yawa. Illarsa na farko shi ne. akwai jahalan waye Abdullahi bin Khalifa. Saboda babu daga cikin malaman da suka wassaka shi mafi girman malamin da ya wassaƙa shi Ibn Hibban ne. Shi kuma Ibn Hibban dama an san shi yana da sauƙi wurin inganta mutane masu rauni wannan na ɗaya kenan sannan al-imamu zahabi shi kansa ya faɗa ya wannan abdullahi bin khalifa din la yukadu urab ba kowa ne ma ya san shi ba haka ibnu kasir shi ma ya faɗa yace ce laysa zalikal mashhur ba wani shahararre bane yace Yace kuma wa fi sama'ihi min umar nazarun hadisin da ya rawaito yace ce daga sayyidina umaru yace ce nazarun akwai abin dubawa a ciki sannan kuma tun da gane hadisin ƙarya ne wani lokaci sarki zaki sai su rawaito hadisin mursali sai ya tsaya akan kan iyashi Abdullahi bin Khalifa ɗin. wani lokaci su rawaito shi mauqufi ya tsaya akan sayyidina Umaru haka suke yi hadisin an samu canje-canjen lafazi da istirabi a cikinsa to wannan abin da muke gaya musu wannan shine hadisan su zakaran gwajin dafi to amma yana ɗaya daga cikin abin da muke so mu kawar da iskali a nan shine tambayar da muke so mu yi Allah tabaraka wa ta'ala a maganar da muka faɗa ɗazu na ibn Taymiyya wanda muka karanta daga littafinsa shi a ina ya ce Allah yana zaune sarki zaki akan akan al'arshi su kuma wannan hadisan a ina suka ce Allah yana zaune akan kursiyu sannan kuma sun yi tufaki sun ce kursiyu daban al'arshi daban da yau kursiyu ɗaya ne da al'arshi kaga ba iskali amma kursiyu daban al'arshi daban kuma kace yana zaune al'arshi yana zaune akan kursiyu allolin nawa ne <laughs> akwai magana zan <laughs> in an faɗa ransu ya ɓaci amma dole ne ka yi magana dole ne ka yi kuma za mu zo ka dawaki ba sannan ka san yana ɗaya daga cikin abin mamaki sarki zaki da ta kai su irin wannan rababbin hadisan da suke kwasowa sai da ta kai ibnul qayyim ya ce kai duk mai bakwai din nan kowace sama akwai kursiyin Allah guda ɗaya a ciki? Ah, kursiyin na da yawa kenan. <laughs> Haka ya faɗa. Gaji idan an duba ijtima'ul juyushil islamiyya juz'i na biyu shafi na ɗari da tara daidai. Ibn al-Qayyim ya garo isinadi har zuwa kan Abu Huraira. Abu Huraira bai faɗi wannan maganan ba ƙarya aka yi mai. Yake cewa mi yace inna Allah azza wa jalla yanzilu ila sama'id duniya. Allah yana saukowa saman duniya. Walahu fi kulli sama'in kursiyu. A kowace sama Allah yana da kursiyu. Fa'iza na zala ila sama'id duniya in ya sauko zuwa kan saman duniya jalasa ala kursiyi sai ya zauna akan kujeransa ta saman duniya Gashi shi Ibn al-Qayyim ne kawo. A kowace sama akwai kursiyu ma'ana Allah yana kai wa kowace sama ziyara kenan. Kuma musamman kaga in zai shige daga can yanda suke faɗa yana sama zai gangaro kaga ai duk sai ya shige sammai bakwai sannan ya zo ta ɗaya. Kuma kowace da kursiyu ma'ana sai ya zauna ya ɗan shakata ya huta. Abin da suke nufi kenan. Na? Wato kursiyun Allah guda bakwai kenan. Guda bakwai ne. ga shaka suka faɗa idan ka haɗa da al'arshi ya zama nawa to ya zama takwas ya zama takwas shi kuma al'arshi kowace sammai akwai kursi guda bakwai <laughs> a sama kuma akwai al'arshi guda ɗaya <laughs> salafiya ku daina bautan gunki ku dawo ku bauta Allah ku daina bautan gunki to bari ka ji sai ya ce ibn qayyim sai ya ce bayan Allah ya zauna Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce man zallazi ya ƙuridu ghayra adimin wala zalumi. waye zai ba wa wanda ba talaka barance ma'ana wa zai ba Allah rance wanda ba azzalimi barance man zallazi yastaghfiru li fa aghfira la wa zai nemi gafara na in gafarta mai man zallazi yatubu fa atuba alai wa zai nemi tuba in ya in yafe masa fa idza kana inda subhi idan asuba ta zo irtafa'a Allah sai ya tashi fajalasa ala kursiyihi sai ya zauna akan wata kujeran ta sama da wannan kuma dan Allah in karɓi wannan hadisin ina musulmi dan girman Allah wahabiya kuma malaman su da suka kawo suna ta kokarin sai sun inganta su to bari ka ji ka sa abun mamaki yanzu ba mun faɗi ga kursi al'arshi daban kursiyu daban sannan kowace sama tana da kursiyu ba to bari ka ji wani kuma ƙarin kwaɓa na biyu shi ma daga cikin hadisan da suke rawaitowa ka san sun rawaito cewa kursiyu din Shi ne maudi'ul ni gurin da Allah zai ajiye kafafuwansa guda biyu kursiyu anan Allah yake ajiye kafafuwansa guda biyu na'am sarrawaitu. to sarki zaki tambaya ka ce Allah yana zaune a kan kursiyu ka ce yana zaune a kan al'arshi ka kuma ce kursiyun nan gurin da Allah zai sa kafafuwansa guda biyu ne sannan kuma ka ce a kowace sama akwai kursiyu to da zai sa kafafuwansa guda biyu din nan zuro ma'ana duk kursi ne yake sa kafafuwansa a ciki ko kuma ɗaya yake zaɓa ya ɗora kafafuwan a kai. To, amma wannan sosai, to yanzu mu koma wajen a ɗabari, al'imamu ɗabari, shi kuma ya rawaito mana, kuma wannan a nan nake ba su shawara, su lura, kar su ji an cewa na babba irin su al'imamu ɗabari, su waye kaza na'am wannan sun yi wa musulunci hidima kuma Allah ya saka musu da alkhairi. ba musu akan falalansu radiyallahu anhu Allah ya saka musu da alkhairi amma nan baya kura suna kuskure yanzu al-Imam tabari in zaka buka ce da sunan al-Imam ɗabari ne ya rawaito cikin wannan gurin da zan karanta maka yanzu cikin tafsirin Ayatul Kursi da al-Imam tabari ya zo fassara fadin Allah wa huwa al-Aliyyul Azim Allah shine al-Aliyyu al-Azim kalman al-Azimu ba mai girma ba sai al'imamu ɗabari ya ce wasu malamai sun ce al'azimu ma'anansa ƙatoto wanda yake da nauyi dan Allah yanzu saboda al'imamu ɗabari ne ya kawo wannan maganar sai in yadda cewan Allah ƙatoto ne kuma Allah yana da nauyi fassaran al'azimu haka al'imamu ɗabari ya kawo wasu malamai sun fassara kuma abin da zai baka mamaki al'imamu ɗabari da ya kawo maganan sai bai yi ta aƙibinta ba bai ƙaryata ba bai ce komai ba ya shige ya tafi abinsa. idan mun mai in mun mai adalci mu ce kila ba manufansa ba kenan amma hakikan abin da yake nunawa a sukutu ridan shiru yadda ne al-imam tabari ne ya kawo to wannan saboda kawai zaka tsorata ni wallahi tallahi bin magabata salafus salih da suka tsaya a kai shi zamu tsaya al-imam tabari ya kawo wannan in bi shi saboda Allah mu ji tsoron Allah mana sai in dauki gurin da yake kadaminsa da rasikinsa dama baharun ne malam ba a magana ma na hannu amamahum illa ka na ka mai mai ake ka na mulatin diwal girman mu da girman waɗannan manyan bayan Allah kamar girman tururuwa ne da ta tsaya a jikin bishiyar dabino su waɗannan malaman su ne bishiyar dabino sal imamu dabari mu kuma ba mu wuce ka tururuwa a gaban su ba kai ba mu kai kan tururuwa ba ma ko kiyashi a gabansu. amma haka baya gwada cewa kuma in sun yi kuskure a bisu Allahu akbar na'am baya gwada cewa sun yi kuskure bi su to ka ji abin da al'imamu Dabari ya kawo idan ka koma cikin tafsirin sa juz'i na hudu shafi na ɗari biyar da hams da talatin da bakwai har zuwa shafuffukan gaba tafsirin ayatul kursi kowa ya koma cikin dabari zai ga me ya fassara al Ya ce al-qawlu fi tawili qawlihi ta'ala gazance akan tafsirin faɗin Allah maɗaukakin sarki wasi a kursiyu samawati wal kursiyun Allah ya yalwaci sammai da ƙasai sai ya ce ikhtalafa ahlut tawili fi ma'anar kursi malaman tafsiri sun sassaba akan meye ma'anan kursi allazi akbar Allah ta'ala zikruhu fi hadhihi al-aya wanda Allah tabaraka wa dauke cikin sarki ya bamu labari akan a cikin wannan aya annahu wasi as-samawati cewan kursiyu ya yalwaci samai wal arda ya yalwaci kasai faqala ba'duhum wasu daga cikin malamai suka ce ma'anan kursiyu ilmullahi ta'ala in an ce kursiyu shine ilmin Allah ba ma kujera bane kai da kake cewa yana sakowa ya zauna wasu malamai suka ce kursi ba ma kujera bane kaji daya yace wa qala akharuna shafi na gaba yace wasu kuma suka ce al-kursiyu ma'anan kursiyu mawdi'ul qadamaini gurin <laughs> da Allah zai sa kafafuwansa guda biyu sai ya kawo hadisi ya koro isnadi yayi ta garawa yayi ta garawa har zuwa kan Abu Musa yace Abu Musa ya al-kursiyu kursiyu shine maudi'ul qadamaini guraren da Allah zai ajiye kafansa guda biyu walahu a aqidun kursiyu zaka ji yana ƙara kikiu kikiu ka a aqidin rahali kaman ƙaran siddi ya ƙara kawo hadisi ya kora shi har kan al-Imam Siddi yake cewa wasi a kursiyu samawati wal ardi din to anan bari ka ji bayan ba ya ce kursiyu maudi'ul qadamaini gurin da Allah zai ajiye kafafuwansa guda biyu ba to anan kuma wani abun mamaki sai ya ce da sammai da ƙasai suna kan alkursiyin su kuma suna zaune. To. Eh ga riwayar haka ya faɗa. Mm, kuma ya ce da sama eh sammai da ƙasai suna kan kursiyu suna zaune to tambaya sarki zaki wani kursiyu kursiyu na sama na ɗaya ko na sama na biyu ko har zuwa na sama na bakwai. sannan kuma in suna zaune Allah zai aje kafansa akan kursiyu ma'ana Allah ya take duniya da sammai ke kenan gaba ɗaya da kafafuwansa bayan ya take su da kafafuwansa kuma kace ya sako ya shigo sama ta ɗaya wato Allah ke yana shiga cikin cikin ba saman ba sama ba saman ba sama bayan wannan ma sarki zaki kace kursiyun da yawa ne to da kace da yawa ne wanne daga cikin su Allah ya ajiye kafansa akai tunda kun ce gurin da ajiye Allah ya ajiye kafa ne sannan kuma kun ce da sammai da kasai duka suna kan alkursiyu to sammai da kasai da suke kan a kan wani kursiyu suke a kursiyun sama ta ɗaya ko sama ta bakwai ko ta shida ko ta biyar sannan bayan haka da Allah ya take kursiyu da kafafuwansa kuma sammai da kasai suna kai shin daga kafafuwansa yi sai ya gangaro sai ya shiga abin da ya take su da kafansa ya shiga sama ta ɗaya wa biya ji tsoron Allah in an yi tambaya mu wannan annabi ne ƙarya kake annabi ba haka yake nufi a hadisin ba ba haka annabi yake nufi ba kar kai wa manzo Allah ƙarya da jahilci da wauta da molanka ku fake da annabi ƙarya ne malam yanzu wannan Allah dai sauke kai dai sarki zaki Allah ya kiyaye to bari ka ji ga riwayar da ya kawo sai ya ce fa inna samawati wal arda sammai da ƙasai fi jawfil kursi suna tsakiyan kursiyu ne suna zaune gashi abin da ya faɗa wal kursiyu shi kuma kursi baina yadayil arshi yana gabanin al'arshi yana gaban al'arshi ne wa huwa maudi'u qadamaihi shine gurin da Allah zai sa kafafuwansa sammai da ƙasai suna cikin kursiyu shi kuma kursiyu yana gaban al'arshi anan Allah yake dora kafafuwansa nan ban kawo riwayar ba al-Imam har sai da ya bada misali Ya ce akwai abubuwan da zaka ga sarakuna suna ɗora kafafuwansu akai in sun zauna akan kujerar mulki kaman a nuno sarki sai kaga an sa mai wani fulo a gabansa ya tattaka ya sa kafafuwansa ya ce to haka kursiyin Allah yake Allah ya tattaka ya sa kafafuwansa. To amma ai a haka a haka ai siffarta Allah ne. Wannan mummunan sifa ma mummunan sifa ma. Inda ana yi mummunan sifa. Allah ga irin kujerun da sarakai wato sarakan su ko koyon Allah ne ko dai ya mun rasa. To shi haka ya faɗa wallahi haka ya faɗa Hmm. haka ya faɗa maganarsa tana nan sannan ya ƙara kawo maganan riwaya shi ma ya ƙara kawowa wani malami ya ce alkursiyu maudi'ul qadamaini to abin da zai baka mamaki hmm. a nan kun Allah yana kan kursiyu wani waje kun yana kan al'arshi to tambaya ɗayan biyu ne dole ƙarye ba yanda za a yi kaɗe in Allah yana kan al'arshi baya kan kursiyu in yana kan kursiyu baya kan al'arshi wannan shine magana ta gaskiya in kuma kace tabaraka wa ta'ala yana kan kursiyu sai mu ce maka to kuma ina kace yana sa kafafuwansa kace kursiyu maudul kadamai ne ina kace yana sa kafafuwa ya sako saman duniya duniyar da suke kan kursiyin ne ya daga kafafuwansa ya shigo ba ta bakwai ba ta daya ya zauna akan alkursiyu malaman ku sun ce kursiyin duk sama akwai kursiyu akwai magana da Sharif Ibrahim Sale ya kawo wanda Ibn Taymiyyah shi ma ya faɗe ta wanda maganar banganta ba amma kuma na jita daga bakin Maulana Shehu Ibrahim Sale cewa Ibn Taymiyyah ya ce Allah al'arshin sa ba ɗaya bane al'arshin yana tajaddud ne in wannan al'arshin ya tafi ya kare, sai ya ƙara halittan wani in wannan ya tafi ya kare, sai ya ƙara halittan wani eh kaman kan da ake safi rana safi rana <laughs> haka kamar yadda ake yin wannan in ka duba aqidar su zaka samu kalbi da da abin nan yanzu wani ba yahude ko wani arni yana tsayuwa da basalafi a minti ɗaya ya buge shi wallahi Aba shayi. <laughs> Wallahi ya buge to ka zo ka in ya kawo maka wannan abin ya zaka yi da shi. Hmm. Baka shi ne baka yi saka ce ni in ka yadda ni musulmi ne kana razana ni da cewa haka aka faɗa dole ka yi imani haka magabata suka tafi shi ba Yahudi zaka ce mai haka aka faɗa dole ya yi imani. A ci tsoron Allah gyara ƙida kawai za a gyara ƙida ana ruɓaɓɓiya ƙida to bari ka ji don ma ka san kursiyu daban al'arshi daban a koma safaha ta bimbas idan an waje wajen bimbas a safaharsa aka tambaye shi aka ce malfar farqu bainal kursiyi wal arsh me bambanci tsakanin kursiyu da al'arshi sai al bimbas ya ce al'arshu huwa a'lal makhluqati al'arshi shine mafi girma da mafi darajan dukkan halittu ko in ce mafi girman a'lal makhluqati wal kursi shi kuma kursiyu dunahu yana ƙasan al'arshi wa tahtahu yana kuma ƙarƙashin al'arshi ne kaga ashe al'arshi daban kursiyu me daban hmm. in ka zo ka ce Allah yana kan kursiyu to ka sauka yana kan al'arshi <laughs> ka ka ka rushe ar na al'arshi sawanka hmm. fahimtar ma'ana ka rushe fahimtar da kai wa ar na al'arshi sawa in za ka yi mata fahimta na daidai ka yi mata fahimta na daidai to yanzu idan mun dawo sarki zaki ba yanzu mun ji wannan bayanin cewa ga abin da suka faɗa ba? Mun tsaya akan hadisan nan, to mu koma. Duk maganar da muke muna magana ne akan cewa Allah yana zama? Wannan bayanin kyauta muka ba su ladan gabi su je su yi bincike. Malam Dr. Mustapha ka je ka yi bincike. Ladan gaba da muka ba su shi ne, yanzu tambayar da za mu yi musu. Zama da kuka ce Allah yana yi dinnan. Idan aka samu malamanku suka ce ba su yarda da wannan aƙidan ba ɗayan biyu, imma ya na jahilai ne imma ya na a'a ku ne jahilai sun gano abin da ba ku gano ba ɗayan biyu ne ko ku da kuka ce yana zama malam Dr. Mustapha ya na kai ne jahili ko kuma malamanka da suka ce baya zama ba su yadda da lafazin zama ba ya na su ne jahilai ɗayan biyu hmm. ka zaɓi ɗaya ba na uku idan an duba cikin majmu'a fatawa wa rasail na Usaimin Salihul Usaimin za a ga abin da yake faɗa a shafi na ɗari da casa'in da shida ya ce fa amma tafsiru istiwa illahi ta'ala tafsirin da ake wa istiwa'in Allah maɗaukakin sarki ala arshi akan al'arshinsa bistiqrarihi da cewan Allah ya yi istiqrari alaihi akan al'arshi fa huwa mashhurun an salaf wannan abu ne shahararre daga salaf naqalahu ibn al-qayyim fin nuniya ibn al-qayyim ya kawo wannan maganar cikin nuniya wa ghayruhu da wani ibn al-qayyim wa ammal julusu amma fadin cewa Allah yana zaune wal qu'udu Allah yana zaune daramram faqad zakarahu ba'dhum wasu daga cikin malamai ne suka faɗa ibnu qayyim usaymin um, sai yace lakin fi nafsi minhu shay'un wallahu alam zuciyata bata nutsu da Allah yana zaune ba ban yadda da Allah yana zaune ba wallahu a'lam to da Allah sarki zaki wanda yazo yace Allah yana zaune ya karyata usaymin ko ba karyata usaymin ba ya karyata in kuma kace Usaimin bai san waɗannan rubabbun hadisan da muka kawo ba ka da Usaimin jahili mm. ka da Usaimin jahili to bayan wannan yanzu sarki zaki ka ji maganar Usaimin mu tafi ɗaya daga cikin malaman su na biyu mai suna Abdullahi bin Jibrin a cikin littafinsa mai suna Alfa'iq fi raddi ala mubdilil haqa'iq a shafi na ɗari biyu da 250 aka mai tambaya aka ce yanshiru ahlul bid'i bidiyo li Sheikh Aid al ya ƙulu fiha fa Allah subhanahu wa ta'ala huwa sahibul arshi alaiha suka ce Allah shiga fatta malam ga tambaya mun ga wani bidiyo na ɗaya daga cikin malaman mu salafawa yana faɗa a cikin bidiyon yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ne ma'abocin al'arshi kuma yana zaune a kan al'arshi ya jilisu alal arshi malamin sai ba da amsa sai ya ce fa amma ƙauluhu faɗinsa kaifa ya jilisu ya Allah yake zama ilah har zuwa ƙarshe ya ce fal jawabu anna Allah ta'ala wa safa nafsahu bi annahu alal arshi istawa mu dai Allah ya gaya mana yayi istiwayi akan al arshi fi sab'ati mawadi' min al qur'ani a gurare bakwai a cikin al qur'ani wa fassara al ulama'u al istiwa'a malamai sun fassara mana al-istiwa'i bima yadullu ala al-uluwi cewa istiwa'i ma'anansa shine al-ulu wal irtifa wal istiqrar hatta al-istiqrar din da suke kawo shi ma Usaimin ya kawo ya yadda da al-istiqrar amma Albani di ya rushe su yace malamai sun fassara mana da wannan yace wal tazamu nafiyal ilmi bil kayfiyya malamai kuma sun rikicewan sun kore ba su sanya kaifiyan istiwa'in Allah yake ba wa tafwidiha ila Allah sun yi tafwidin kaifiyan zuwa ga Allah wala azkuru fi kutubi salaf yace ba zan iya tunawa a cikin littattafan magabata ba a tafsira bil julusi sun fassara cewa istawa da ma'anan zama yace fa nisbatuhu ila ahli sunna duk wanda kaje yace ahli sunna sun ce Allah yana zaune au a immati da'awa ko yace malaman mu na da'awa sun ce Allah yana zaune kazaba alaihim ya musu ƙarya kaga shi ma ya kore cewa Allah yana zaune ko a littafinsa to bayan wannan malamin idan ka dawo sai yanzu abin da za mu yi na ƙarshe shine wanda karatunmu zai ɗanyi tsayi mu dawo yanzu shine maganarmu meye ra'ayin albani bari mu ji albani ya hukunta hadisan to shine za mu rufe karatunmu da shi daga shi na ƙarshe sai a buɗe waya to masha Allah yawwa albani bari ya hukunta hadisan Allah yana zaune Ibn Taymiyyah gashi ya faɗa ai yace Allah yana tashi yana zama yana motsi muka sa Albani ya karya tashi yace Allah baya motsi haka ne to yanzu Ibn Taymiyyah da Ibn Al-Qayyim wala tunkiru annahu qa'idun wala tunkiru annahu yaqidu aqidar su ta kai har cewan bayan Allah ya zauna akan al'arshin ma zai matsa sai manzon Allah ya zo ya zauna a kusa da shi dan manzon Allah wannan ba a mai da Allah jiki ba duka wahabiya ba ku mai da Allah jiki ba in an zo an yi magana sai su ce zama irin wanda ya dace da shi ƙariya kake yi malam mujassimi ne kai kuma in baka tuba ba za ka mutu kana mushiriki wallahi za ka mutu kana mushriki addini ba wasa bane kamar da Allah haka kuma da Allah gunki sai ka ce wani bebin roba zai matsa manzo Allah ya zauna a kusa da shi kuma ka ce baka cewa Allah jiki bane hmm. kawai ibnu taymiya wato ban taba ganin ka gane su yi haƙuri da lafazin da zan gaya musu amma ban taba ganin malami mai munafurci na ibnu taymiya ba murawaga ya shiga nan ya fita nan billahi lazi ina gaya ma gaskiya ne wallahi mugun tacaccen munafiki ne wallahi Allah abin da ya raina wa mutane hankali ka kana cewa wai sai ka ga lafazi a alqur'ani ko sunna da aka ce maka Allah ba jiki bane wannan ba munafurci ba kuma ka ce Allah ya zauna annabi ya matsa annabi ya zauna kusa da shi duk Allah ba jiki bane a wajenka hmm. kuma su su bi shi yanda ka san suna girmama shi sama da annabi in ya faɗi magana kawai shi kenan kada jahizatu qawla kulli khatibin dole kowa sai ya bi shekul islami mujaddidid dunya wa mujaddidil qarni mu ba ibnu taymiya ba ko ibnu taytu ne ba za mu bi shi akan waɗannan abubuwan ba su ya hakuri wannan shine magana ta gaskiya to ka ji ga albani abin da yake faɗa su koma cikin mausu'a mausu'atu albani fil aqida juz'i na shida tun daga shafi na ɗari uku da talatin da biyar su je su yi karatu su game abin wallahi sarki zaki Nasiruddin Albani ya yaƙe wannan aƙidar ya yaƙe aƙidan cewa Allah yana zama ya yi yaƙe ta hadisan yi fata-fata da su ya ce ƙarya ne duk hadisan ƙarya ne gashi zamu karanta hmm, masha Allah kuma abin da zai baka mamaki sarki zaki a cikin mausu'an annan. Hmm. wallahi sai da aka yi wa albani tambaya haka ya sai dan yi dirdar ya gudu abin ya bashi mamaki shi kansa ya daure mai kai ka hmm. san me batura suke cewa wai five sense organs ne ko suke cewa alhawasul khams na'am eh waɗannan abubuwan da ake abubuwan mutum da yake kaman shekan kanshi taba abu gani da sauransu guda biyar wallahi tallahi ka san ibn ibn taymiya sai dai dangantawa Allah cewa Allah yana iya taba abu tabaraka wa ta'ala ya shafa abu Allah na ya taba abu ya shafa abu ya shafa abu ya kuma dagi akan haka Allah yana iya taba abu ya shafa abu yace kai sufan sai mai tambayar ma yace wa albani to amma ibn taymiya ya kawo sufofi uku sufan ɗanɗano da sufan sheƙa jin ƙanshi da sufan taɓawa ya ce ibn taimiya ya tabbatar da sufan tabawa ya yi shiru a kan sufan jin ƙanshi amma kuma ya kora sufan ɗanɗano mai albani zai ce albani daga ƙarshe ce kai ibn taimiya da ni ban san wani hadisi da ya dogara da shi ba kawai ma'ana dai ibn taimiya kunin sa ya sha ya ci tuwo ya koshi ya zo ya sharara ƙarya albani yake faɗan wannan a cikin mausu'ar su koma za su gani hmm. eh su koma za su gani wallahi to ga maganar mu ji a gurguje idan sun duba wannan hmm. hadisan da muka karanto guda biyu cewan aƙida hadisan da suke magana cewan annabi zai zauna Allah zai zaunar da annabi kusa da shi da kuma hadisin cewan Allah yana zaune akan kursi, albani sai ya ce wa qad kharrajtul hadithain fi da'ifa wannan hadisai guda biyu na fitar da su a cikin littafi na silsilatul ahadisi da'ifa a shafi na 871 wa qala fi tarjamati muhammad ibn mus'ab al-abid ma ya'ti albani ya faɗa akan tarjaman muhammad bin mus'ab al-abid ya ce fa amma qadiyatu qu'udi na alal arshi qadiyan nan mas'alan nan ta cewa manzan Allah zai zauna akan al'arshi ya yasbut fi zalika nassun ba wani nassi da ya tabbata akan haka da kuma albani ga ibn taymiya yana faɗa ga ibn al-qayyim yana faɗa albani ya ce ba nassi da ya tabbata akan haka ya ce bal filbabi hadisun wahid a wannan bangaren na cewa Allah zai zauna annabi zai zauna yace hadisi ne na rudaddan hadisi hadisin ƙarya kawai yace wa ma fassara bihi mujahid al-aya kama zakarnahu haka abinda suke cewa al-imam mujahid shi ya fassara a al-maqamul mahmud da cewa za a zaunar da annabi yace duka waɗannan ƙarya ne qultu albani yace to anan ka san me albani zai yi a'a zai yi wa al-imamu zahabi raddi su ji da mm. kyau ga albani zai yi wa limamu zabi saboda limamu zabi ya kawo waɗannan hadisan cikin kitabul uluwi ya nuna cewa Allah yana zama a wani guri sai ya nuna hadisan Allah yana zama wani guri kuma sai ya nuna ba su zama albani da kansa zai faɗa to barka jaraddin da albani zai mai Kultu albani ya ce, walau annal musannifa rahimahullah da a ce marubucin wannan littafin al'imamu zabi kenan wa kafa inda hadal bayani ya tsaya akan wannan bayanin alwadi wanda yake a fili fi annahu laysa bil babi nas laysa fil babi nassun mulzimun lil akhdhi bihi cewan a hadisan da suke gwada wai maganar da malamai suke suke cewa Allah zai zauna zai zaunar da manzon Allah babu wani nassi da ya kamata a rike yace lakana qad ahsana da ya kyautata wa zalika tariqa ala ahli al-ahwa'i ay yattakhizu zalika zari'atan lit-tani fi ahli sunnati wal hadisi da al zabi ya toshe kofa wa waɗanda suke sukan ahli sunna wal jama'a da cewa suna sufanta Allah ma'ana da al zabi ya toshe mana kofa ba za mu zo mu ce sun sufanta Allah ba amma tun da ya gangaro da shi a littafinsa dole za mu ce sun sufanta Allah in ji albani albani sai ya ci gaba da cewa walastu adri man ladhi mana al musannifa afallahu anhu min al-istiqrari ala hadha al-qawli ban san me yana hana al-imam zabi ya dawwama akan fadin sa na farko cewa hadisan nan basu inganta ba wa ala jazmihi bai dawwama akan cewa lallai ya tabbata hadha al-athar munkarun wannan hadisan munkarai bane ban san me yana shi ya faɗa haka ba kama taqaddama anhu kaman yanda da ya faɗa da bakin sa fa innahu yatadammanu nisbatal uqudi ala al-arshi ya ce ka lura hadisan nan fa sun kunshi cewan ana dangantawa Allah zai zauna akan al'arshi wa hadha yastalzimu nisbatul istiqrari alayhi in ka ce Allah zai zauna akan al'arshi kuma wannan yana buƙatuwa ce Allah yayi istiqrari akan al'arshi ne yace wa hadha mimma lam yarid wannan kuma cewan Allah ya zauna ko yayi istiqrari yace ba su zo alqur'ani ko a sunna ba fala ya yajuzu itiqaduhu bai kamata musulmi yayi itiqadin cewan Allah yana zauna ba ko zai zaunar da annabi yace wa nisbatuhu ila Allah azza wa jalla kuma bai kamata musulmi ya danganta wa Allah zai zauna akan al'arshi ba ko zai zaunar da annabi yace walidhalika saboda haka ne tara al rahimahullah zaka ga shi mu'allifin wannan littafin al-Imam Zabi ankara alaman qala al-Imam Zabi yana yin inkari wa duk wanda yace man ja'a ba'da al-quruni salasa wani malamin da ya zo bayan karni uku idan malamin yace inna Allah istawa istiwa istiqrarin idan malami ya fassara istiwa'i da istiqrari al-imamu zabi sai ya mai inkari ya ce bai yadda ba kama tarahu fi tarjamati abu hamid al-qassab baina qausaini sai ya ce abu hamidin kenan wasarraha fi tarjamati al-baghawi annahu la yujibuhu tafsir istawa bi istaqarra yace haka ya kawo a tafsirin malaman nan ba a cewa istawa Allah ya istawa sai ka ce ya istaqarra Allah ya istiqrari kuma yanzu baka mance ba yanzu muka karanta ibn qayyim da ibn jabarin su kuma a gurinsu sa'annin albani ne su kuma a gurinsu ana iya sifanta istiwa'i da istiqrari shi kuma al-imamu albani da al-imamu zabi su kuma suka ce ba a sifanta Allah da istiqrari to bayan wannan a gurguje sarki zaki albani sai ya ce babun ga babi zai maka hal yusufullahu ta'ala bil qu'udi alal arshi ana iya sifanta Allah da cewa Allah yana zaune akan al'arshi qala al-imamu albani kenan albani ya ce aqulu albani ya ce abin zan ce inna mimmayun inna mimmayun karu fi hadal babi abinda da ake inkari a wannan babin ai babul guluwi fi isbat fil isbati bi isbati ma la yasihu yanda wasu daga cikin mu suka dinga guluwi shige gona da iri suna dangantawa Allah abin da bai tabbata ba ya ce marawahu abu muhammad dashti abinda addashti ya rawaito cikin littafin safi isbatil haddi tabbatarwa Allah iyaka a juz'i na biyu din nan shafi na 114 ya ce min ɗariƙi abil iz ahmad bin, bin ubaidillah bin kadash ya ce an na abu talib muhammad ali harbi an na al-imam abul hasan ali bin umar addara qutni rahimahullah hadisu shafa'ati fi ahmada ila Ahmad al-Mustafa nusnidu fa amma hadisun bi iqad fa jaa hadisun bi iqadihi ala al aidan fala najhadu amirul hadisa ala wajhihi wala tudkhilu fihi wannan baitukan da suka kawo cewa Allah zai zaunar da manzo Allah ka al-arshi kaman yanda Ibn al-Qayyim ya fitar da su Albani sai ya ce fa hadha isnadun la yasihhu isnadin wannan hadisin da wannan baitin cewa Allah zai zauna akan al zai zaunar da annabi ya ce wannan bai inganta ba kai a gaba ma albani ya ce fa'alam ka sani anna iqa'adahu sallallahu alaihi wa sallam. alal arshi cewan Allah zai zaunar da manzon Allah akan al'arshi laisa fihi illa hadisul badin. ba wani hadisi duk hadisan batattun hadisai ne ba wani hadisi ingantacce da ya tabbata yace ce wa huwa ma yurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisi rubabbe da suke rawaitowa daga manzon Allah annahu qala manzon Allah yace. ni alal arshi Allah zai zaunar da ni akan al'arshi wai suna fassara faɗin Allah a sa ayyab a saka rabbuka maqaman mahmuda suka ce maqaman mahmuda shine Allah zai zaunar da manzon Allah albani sai ya ci gaba a gurguje wai ce wa am qu'uduhu ta'ala alal arshi amma cewan Allah zai zauna akan al'arshi falaisa fihi hadisun sahihun ai falaisa fihi hadisun yasihu ba hadisi ko ɗaya da ya inganta wala talazuma baina huwa bainal istiwa'i alaihi kama la yakfa wa qad waqaftu fihi ala hadisaini ana zakiruhuma li bayani halihima yace ga hadisai biyu wanda zan ambace su dan in yi bayanin su mutane su gane ƙarya ake yi babu hadisin da Allah zai zo ya zauna ake cewa Allah zai zauna yace hadisan ba su inganta ba yace hadisi na farko albani yace shine hadisin da muka karanta dazu inna kursiyahu as samawati wal ard kursiyin Allah ya yalwaci sammai da kasai wa annahu ƙa'udu alaihi Allah zai zauna a kan kursiyun ma yafdulu minhu miqdar arba'a asabi Allah zai rage guri kaman gurin yatsu hudu sun maƙala sai albani ya ce sun maƙala bi asabihi fa ha wa inna lahu atiqin ka titin rahalil jadidi izara kiba min thiqalihi marwaicin ruwayan sai ya ce wai manzan Allah yayi haka da hannunsa manzon Allah ya tara hannunsa guri daya ma'ana yatsu hudu din kenan wai da Allah zai rage mai ya nuna yatsu hudu haka manzo Allah sai ya ce kursiyun Allah yana da ƙara kamar irin ƙaran da ake ji idan mahayi ya hau kan sabon siddi kuma saboda nauyinsa ma'ana Allah ya yi kursiyi nauyi albani ya ce me hukuncin wannan hadisin ya ce munkarun hadisi ne munkari ya ci gaba ya ƙara kawo wani hadisi cewa idza qa'ada alal kursi shi ma albani ya ce maudu'un bi hadha tamami hadisin maudu'i ne ya ce daga daga ƙarshe albani sai ya kawo batun babu nafi sifatil julusi lillahi ta'ala wa bainal jannati wan nari albani yace babi yayi guda sukutum cewan mu korewa Allah zama musamman zaman tsakanin wuta da aljanna yayi bayanai a ƙarƙashi. daga ƙarshe hal aka tambayi albani hal sabata sifatul julusi lirabbi ta'ala albani shin sifa da ake cewa Allah zai zauna ta tabbata ga amsan da albani ya bayar la a'lamu fi julusin rabbi ta'ala hadisan sabitan cewan Allah zai zauna ban san hadisi ingantacce ko guda ɗaya ba ya kawo shi cikin muhtasarul ulu haka ya ci gaba aka tambaye shi shin Allah yana yin istiqrari albani ya ce istiqrari sifa ne na jiki Allah tabaraka wa ta'ala baya yin istiqrari kaga nan yayi wasu ibnu taymiya raddi yayi wasu usaimin din raddi yayi kaza in ka zo ka ce albani yayi kaza sai ce maka ƙarya yake kenan ka karyata albani ibn taymiya ne ya fi shi gaskiya ce ka karyata albani albani ne ya fi ibn taymiya gaskiya ibn taymiya ya faɗi warwas ya zama makaryaci kuma shine abin da malamai na Allah suke tafiya akai hadisan nan kaf ba ingantattu bane in ta kama yanzu tunda wannan ra'ayin albani ne mu kuma ana son a ji ra'ayin mu ba ra'ayin albani ba a jira mu kuma sai mu zo mu kawo irin namu mu darasa akan hadisi dan haka daga ƙarshe hmm. abin nake faɗa sarki zaki su gyara aƙida aƙidarsu da suke kai bautan gunki suke wallahi wanda duk yayi itikadin waɗannan abubuwan don haka yau kaga ba wani malami ko ɗaya da haka su gyara aƙidansu su sanya aƙidarsu take su san meye matsalolinsu kuma abin da muke daɗa jaddadawa bayan da za ku yi ku zo ku ga irin tadarun a wannan hadisan Allah yana kan al'arshi a'a yana kan kursiyu a'a kursiyun sama ba guda ɗaya bane a'a kursiyin nan gurin kafafun Allah ne a'a sammai da kasai ne akan kursi. irin wannan tadaru din gashi kuma da an kawo da an kawo to don haka in za a gyara aqida a gyara aqida tsakani da Allah amma wannan tadaru din bayan da za a yi musulmai su tafi ibnu taymiya yazo yana tabbatar da al'umman annabi ko kuma ku zo kuna tarar da shaykhul islam ya ce ta yadda da fa kafin malam nasiru ya fara karatun albani wallahi yanda suke faɗan albani a ƙasar nan zato ake an faɗa albani wani babban sahabi ne ko tabi'i Oh, Shehu Nasir, billahi lazi la ilaha haka Ibn Taymiya in suna faɗan shi yadda ka san suna faɗan wani sahabi ko tabi'i. Hmm. Katin katin ne kawai masu ci su sha sun yi kuskure ku ajiye su gurin da suka yi daidai ku rike su gurin da suka yi suka yi kuskure ku watsar da su amma ba su yadda su faɗi laifin malaman su in an faɗa kuma su yi ta fushi su yi ta fushi to da haka wannan shine abin da yake akwai za a buɗe layi amma abin da ni ba na so sarki zaki abin ka buɗe layi ba na son murawaga kamar yadda zan faɗa ina daɗa jaddadawa wa ƴan uwanmu dan Allah ƴan uwa a yi haƙuri ina daɗa ba da haƙuri duk wanda zai bugo ya ce Allah ya saka da alheri sarki zaki ina maka addu'a ina tai malam ina ma malam addu'a dan Allah kai mana fi zaharil ghaibi mun gode amma wanda suka ce wannan maganganun da muka faɗa babu to su bugo abin da muke so abin nan da muka faɗa akwai shi ko babu akan mm-hmm. wannan kuma sarki zaki wanda duk zai zo ya yi wani karatu akan mm. wannan abin zai yi tambaya Ka san so da yawa sukan fito sai su fita maudu'i su yi ta hayaniya su yi ta bankaura to duk wanda zai zo ga gurin da na tattauna na shata filin fada in ka shigo to ka tsaya iya gurin da na shata wanda duk zai yi magana yayi akan su yayi akan su in na karyatawa ne ya karyata ya ce babu in ba haka bane ya ce ba haka bane insha Allah tabaraka wa ta'ala a bude wa layi wa yan izala mai bugowa ya bugu insha Allah Allah ya taimake mu to uh, kuma yawa sarki zaki sannan kuma su ji duk wanda ya bugo bayan ya gama tambayoyinsa ni ma na mai tambaya sai kuma ya ansa <laughs> duk wanda ya gama tambaya sai na mai kwarai kuwa ya zo ya tafi haka ba sadaki ai dole a dan bashi tsaraba ba zai koma ba tsaraba ba eh. insha Allah abu da layi Uh, jama'a za mu bude layi kenan um, kada za ka kira mun dai ji jawabai ababen da uh, za a tambaya a kai insha Allah abin da ya tattauna ita ce kawai abin da za a yi tambaya da bai tattauna ba san ba ma bukatar shi ana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh assalamu alaikum kola daga tiktok assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu kola. Wa alaikum wa rahmatullahi barkatu sarki zaki. Na'am kola sunan Kargai na ke kira? na Abu Abdullahi Umar Abubakar Asalafi daga Adamawa State. To masha Allah Malam Asalafi. Kana tare da shak abu Fatih sai ya fito wannan layi. To ina da warhaka sannan kuma ina da tambayoyi sarki zaki zuwa ga wanda ya zo ya gabatar da karatu. Zuwa ga Malam Abdul Fatih. To muna jin ka. Kwarai da gaske. To masha Allah. Eh wannan kai ka faɗa mani dai ban faɗa ba. Da kuri ba faɗa muke yi ba in dai za ka zo mu yi cikin limana da wasu ababa fa amma da ka zo shi da faɗa ka kaga bai da amfani ko? Aha. To. Eh yasa kwatar da hankali kai tambaya amma da ka zo in ka zo da hushi ka da gaba kaga ba za mu mu ba za mu samu amfani ba mu da muke ji. A sarki zaki ban zo da hushi da gaba ba kada ka juya magana ta. Ah, ni kan juya magana ka malam salamu alaikum kaji. na shan aje kai wani magana kenan ka ce ni kan juya maganan ka na ce zuwa ka malam da ke karatu na ce zuwa ga abul fatai ka ce ba kai ka faɗa ba ni na faɗa she ba malam ba wasa muke yi ba ka gane ko in za ka tambaya eh to amma da kana kake magana ka ce ni kan juya maganan ka kai ka faɗa ce ba dai ni na faɗa na ce to don Allah ku bar mu yabu saboda Allah ka zo kai tambaya to mu wuce nan mu je ga al to masha Allah i tambayanka ka yawwa sarki zaki na farko ina son yi tambaya amma ina so malam kada ya kasance na sai idan na kammala idan akwai tambayan da yake so ya mini akan tambayan da bawan Allah i ka i ka eh sarki sarki zaki sarki zaki ina magana da kai sarki zaki shi wannan wanda ya bugo gaya mai zai yi tambaya ba ta aliki ba tambaya ba ta aliki ba ba ta aliki ba tambaya yayi tambaya mu je Allah to shikenan tambaya ta menene hukuncin wanda yake ai na ji yayi magana ne akan istiwa'i ko menene hukuncin wanda yake Allah madaukakin sarki ya daidaita ya hau saman akuya ya daidaita akuya dai me kuka me me to tambayan ka na daya kenan mu je eh sarki zaki a taimake ni ya amsa mini na sama domin idan na sauka bawan Allah don Allah don annabi i tambaya ka kai kan da ka shigo ma kan da ka fara shigowa ma baka shigo da walwala a ji daɗi ka shigo ne da wani <laughs> wani ban understanding ka ba kowa ya zo ya tambaya mai kyau mu understand amma kai ka shigo da wani niyya ne kan da ka shigo da shi i tambaya don Allah to shike to shike na sarki zaki tambaya da ta farko eh menene hukunci tunda magana ne ake akan istiwa'i magana shehu tijjani da yace Allah madaukakin sarki ya daidaita saman akuya menene hukuncin wannan maganan ya ba mu kanta <laughs> zan karanto wurin din in fassara idan ni ne ban gane fassaran ba sai ya ainihin gyara wannan fassaran sannan kuma ya yi magana akan istiwa'in har yanzu ya ce ainihin mun sunna suna cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita to amma sai su sai su ce wai daidaito wanda ya dace da shi to shi ma Shehu Tijjani ya faɗi irin wannan magana shi ma idan an bani lokaci duka zan karanto inda ya faɗi wannan magana sai ya faɗa mana hukuncin wannan maganan ɗin da shehu tijjani ainihin ya faɗa shin hukuncin ɗin zai taƙaitu ne ga ahlus sunna kaɗai da suka ce Allah maɗaukakin sarki ya daidaita amma daidaiton da ya dace da shi ko kuma zai shafi shi tijjani sannan abu na uku zan karanto maganganu masu yawa na abul Hassan al-ash'ari wanda ya yi magana akan cewa Allah maɗaukakin sarki ya daidaita akan al'arshinsa kuma wanda ya musa wannan daidaito ne to ko shakka babu yana iya kai shi ga kafirci. Abu na hudu da zan rufe da shi mm. na shigo akwai program banda wanda ya wuce nan ya rantse da na rantse da Allah na ce abin da ya karanto ba maganan Imam al-Qurtubi bane. Sannan yayi sikirin shi ya saka sannan ya rantse da Allah ya ce Imam al-Qurtubi to tun da ni na shigo na yi wancan maganan ya rantse har ya tambaye ka to yanzu menene hukuncin rantsuwa ta zan ce yi kafara har yanzu ina nan akan bakana wallahi wallahi maganan arne ne wannan maganan din a wuri na ba musulmi bane daman wancan lokacin sarki <laughs> ba dukkanin magana ba ce ta imam al Ya yakan iya to maganan ko mata mutumin da yake arne ne ya kaito maganan kowane irin mutum amma zai yi raddinta to wannan maganan da abul fatih ya rantse da Allah ya ce maganar imamul qurtubi ne wallahi thumma tallahi ba maganar imamul qurtubi bane wannan abubuwan su kai idan aka bani dama na yi magana akan su kai ya wadace ne abu na farko ana tare da ni bismillah muna jin ka muna jin ya gama tambayan sa ne sarki zaki ba magana ba ina tambaya ce zai ya gama ina zuwa ina zuwa ina zuwa a bani iko in karanto ya ka ce a baka yin karanto sai ka jira ka ji tun da ya yi tambaya in na ce karanta sai ya karanta bari ba shi ansan tambayoyinsa in na ce karanta sai ya karanta ka gani haka ake yin abu daki daki ka ce zaka karanto ka zo ka mun karatu ne ka zo mu yi jayayya da kai ne kai tambaya kawai in baka ansa to shikenan yanzu kola aka amsa bismillah shek to abu na farko sarki zaki a tambayarsa ya kawo wai me hukuncin wanda ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yana kan akuya haka yace go na'am eh ce Allah tabaraka wa ta'ala yana kan akuya um to nan, <clears throat> daga cikin abubuwan da na yi magana a kai na yi magana a kan cewa ibnu taimiya mujassimi ne ga gurin da ya sifanta Allah jiki kaji matsala ta ɗaya na yi magana a kan cewa ibnu taimiya ya nuna Allah yana da nauyi na yi magana a kan malaman da suka kafarta wanda ya ce Allah tabaraka wa ta'ala jiki ne na yi magana a kan cewa ba su yin takayifi na kawo batun ibn taimiya yadda ya kawo batun tahari Allah yana motsi na yi magana a kan batun albani ya akka da cewa motsi da za ka ce Allah yana yi takayifi ne na yi magana a kan aljulus wal qu'ud wal istiqrar wa ta'addud karasi wa mal farq bainal kursi wal arsh sannan nayi magana akan hadisan da na karanto na batun kursi da batun al'arshi. arshi nayi maganan ibnu usaimin akan meye fassaran wannan hadisan nayi maganan ibnu jabran meye akan wannan hadisan nayi maganan albani akan waɗannan hadisan wannan sune an da na tattauna a ciki na taɓo maganan shehu tijjani Allah yana kan akuya yana kan kaza na taɓo shi sarki zaki a ba mu zo wurin ba to wannan ajiye shi maudu'i da barran da muka zo zai kawo shi ka ji abu ɗaya? abu na biyu sai ya ce ah, na ce istiwa ga tijjani ya ce istiwa un yaliqu bihi abul hasan al-ash'ari shi ma ya ce wanda ya inkarin istiwa'i a nan gurin na yi batun cewa muna inkarin istiwa'i tun da ma na fara karatu gaba ɗaya na yi batun inkarin istiwa'i inkarin abin da nake yi fassarar da suke wa istiwa'i haka ne fassarar da suke wa istiwa'i cewan aljulusu zama haka ne sarki zaki ba wai istiwa'i ba alƙu'udu zama al'istiƙararu fassarar da suke wa istiwa'i a nan na yi magana na kawo albani ya kore batun zaman na yanzu na karanto hadisai dogon maganan albani yanzu na karanto shi na kore ban yi maganan na ce ba istiwa'i ba na yi maganan tafsirin da suke wa istiwa'i malaman su gashi sun kore ibnu hmm. taymiya ya ce Allah yana zaune ibnu qayyim ya Allah yana zaune albani ya zo ce ƙarya ne hadisan basu inganta ba akan abin da zai yi tambaya kenan kaga wai amma sai ya canza mun magana sai ya ce na ce abu na ce babu istiwa istiwa ne ya liku bihi yaushe na faɗa haka yaushe na faɗa haka ka faɗi dai abin da na faɗa in kana son ka kama ni kama ni da abin da na faɗa da abin da na faɗa to wannan kan nan kuma duka kan zaka sha shi kamar na ruwan gobe yawwa wannan kenan sannan sai maganarsa sa na gaba wai akan akan maganar sa wai da yi wancan satin al-Imam al-Qurtubi ko Batun da ya rantse ya ce magana akwai, to shi kenan ma fata fata ran da na dawo da maganan al'imamul ƙurɗubi. Ana ji sarki zaki? Ran da na dawo da maganan al'imamul ƙurɗubi wannan maganar da al'imamul ƙurɗubi ya yi ran da na dawo da ita sai ya zo ya shigo magana. Amma yanzu ga abin da na faɗa na lissafo shin Ibn taymiya mujassimi ne ya mai da Allah jiki ko bai mai da Allah jiki ba ƙaryata na akai. ba ka tsaya kana ta shirye shirme yau tijani ya ce Allah yana zama akan akuya ko sunan akuya ban kira a karatu na ba ƙaryata ni ga abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa Allah jiki ne abu na biyu bayan ya ce Allah jiki ne malamai suka kafirta mai cewa Allah jiki ne wannan ma ƙaryata ni na yi magana akan cewa Ibn Taymiyyah ya ce Allah yana da nauyi ya rawaito a littafinsa Allah yana nauyi akan al'arshi mala'iku maɗauka Allah suna jin Allah yayi nauyi ƙaryata ni na kawo maganan Ibn Taymiyyah ya ce Allah yana motsi na kawo albani ya ƙaryata shi ƙaryata ni na kawo maganan cewan julusi da ku'udi da istikrari da cewan kursiyu kursiyu yadda ibn al-qayyim ya faɗa akwai kursiyu ta sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta kaza ka shigo kawai ka kawar da ni daga kan maudu'i mu ci gaba da kai da jayayya akan wani abu awa ɗaya da rabi ne da nayi karatu ya tashi a banza ƙarya kake akan maudu'in da na yi a kansa tsaya ba inda za je a kansa za tsaya wannan kenan sannan nayi magana akan batun cewan wannan hadisai da aka kawo da maganan Usaimin akan julusi da ku'udi da maganan Ibn Jibrin akan julusi da ku'udi sannan maganan Albani na haddada maudu'i wanda ya fito Shehu Tijjani ya ce kaza ban yi maganan Shehu Tijjani ba tsaya akan abin da na tattauna sarki zaki kuwa na fahimta na sosai muna jin ka yawa to don haka wannan ya tsaya akan abin da na tattauna abin da na faɗa din nan ka tambaye shi kar ya motsa mun ko ina abin da na faɗa akwai babu ƙarya ne gaskiya ne a kansu zai yi tambaya kawai a ba shi dama. To bismillah kola muna jin ka. Sarki zaki. Ah, wato gaskiya ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Da yawa yake Yanzu yana magana don ƙarya ne ka lura? Mhm, muna jin ka. To a kan nan sikirin na gaba ya zo ya damɓara mai mamul ƙurɗi ƙarya. Ka lura? kola mu tsaya kan topic ya kuri duba kola mu tsaya mu tsaya kan topicin da aka tattauna yau don Allah don Annabi mu zo kan karatun da aka yi yau ka gane in muna fita kan karatun da eh, eh ya kuri muna fita da kara ka yanzu kada kwatar da hankalinka haka nake so amma kan da ka shigo da farkon nan kai ni ma ka ya kuri kaji ka bar raina ne ma ya bata ne ka ya kuri yanzu kan da hankalinka ya kwanta haka haka muke so mu samu fahimta ka gane ko yasa dan Allah mu tsaya kan karatun da malam yayi a yau yi masa tambaya cikin karatuttukan da ya yi a yau ya baka ansa don Allah kaji ka mu koma abin da bai karanta ba bismillah to Allah saka amin tare Allah saka masarki zaki da na gode na gode a bisa yadda ka mini jawabai na gode a cikin hikima da sauransu na gode so amma sarki zaki kafin kafin fadi abin da zan fada din akai don Allah a kiyaye kalma ɗaya da zan fada yanzu to don Allah wanda ya fito akan screen yayi ma imamu Qurtubi kariya ya aka yi da zai iya yi wa ibnu taymiya da sauran magana kola kola har yanzu kana kan maganan jiya maganan jiya an riga an tattauna domin yanzu ka ce ehe mu zo kan karan maganan yau eh hmm. okay yanzu abubuwa da yawa ya tattauna akan wannan matsalan din ka lura to waɗannan al'amuran din akwai waɗanda kwata-kwata babu su akwai waɗanda bai fassara su daidai ba wani abu kenan ka lura eh mai tambaya kan wayannan ababan muji akwai maganganun da akan mas'alan julusi kaza kaza amma roƙon da nake yanzu kaga kolin ne banda banda kowane iko kana gani yanzu ina fara shi yasa kola wato wato wato wato bakaji bakaji karatu mu na yau ba kenan a a a to in ka ji mai tambaya kan karatu mu na yau to ai yanzu idan akan karatun mu na yau ne eh. ai bata ibnu taymiya akan waɗannan maganganun akan istiwa to wani aibu ne ya wuce kace Allah yana saman akuya amma shi kuma na ce in karanto yana ta kauce kauce kola ya hakuri kaga kaga ka mun ja lokaci bar mu ba wasu dama abin da yasa nake ce maka haka ba kai ba ni nake jawabi ba tsakanin ku ne kuka yi jawabin ne a yanzu gashi ban ce ba ai yanzu ka gashi nan ba mu sauke ka ba mun baka dama cikin karatuttukan da malam yayi a yau kan mu sauka na ce kawai ni na gayyace shi mukabala akan wannan maganan wallahi ko a mu'assasa suke ta tijaniya na karbi wannan mukabalan ne to duk abin da ya karatu da tambaya kan karatun da yayi yau kenan ko a'a sarki zaki magana tambaya kan karatu babu tambaya ɗaya da nayi wacce ta sauka kan karatu sai dai kawai ah, a canje maganar din a ce bata da alaka da karatu saboda wata manufa Allah sauwake wannan kawai shine to shi to zan mai tambaya kar ya tafi ni zan tambaye shi ai na ce ina da tambaya sarki zaki zan tambaye shi sarki zaki akan karatun da nayi ni bana fita daga maudu'i ya ya shirya tambaya ya shirya in tambaye shi eh, shai ina ga damuwar ma je ka bai zama jayayya a ah, oh, baya son tambayan to shikenan ajiye shi eh, eh, ajiye shi ba damuwa ajiye shi Ode ya kuri, ya kuri kola. Ba damuwa, ba damuwa. Aha, to kaga ba damuwa. Ka samu dama ne. Wace maganganu kare rage Ba damuwa sarki zaki aje shi. Eh. Ah. ah hmm. Sarki zaki kana ji zan yi kakara da ki kola zan yi taliki. To, don Allah da Annabi ko kamin shi taliki. Ah, bashi sarki zaki bari ni. Kamin shi taliki dan Allah da Annabi kowa zai kira. maganganun da karatun da aka yi yau don Allah don annabi karatu na da yawa mun yi karatu almost one and a half hour yasa dole ka samu abin da zaka yi tambaya a ciki don Allah da ne kuma kowa da zo ka zo da kyakkyawan manufa to bismillah to da Allah sai eh, yawa alhamdulillah <laughs> bismillah rahman rahim sallallahu alaihi alhamdulillah abin da ni nake so bukata ta tabiya a ah, karatu dai ba gurin da za a tsokale mai ido idansa lafiya lau ah, kuma yadda ya faɗa ce wai sunan shi waye as-salafi billahi allazi la ilaha illa huwa qasaman bi rabbil izzati wal jabaruti wal jalali ba ina faɗan maganar da girman kai ba abin nan da na binciko hmm. na rantsi da Allah duk malaman salafiyan Najeriya in sun zo ba sai su karyata wannan abin ba na rantsi da buwayar da Allah yake da shi ba malamin salafiyar da zai iya karyata wannan abin saboda ban faɗa ba sai da na gansu tas da haka zaka ga mutum in ban da jahili ana magana an ce ga abin da ake tattara ka je kana magana wai an yi istiwayi akan akuya an yi istiwayi akan akuya kuma zaka yi muƙabala zaka yi muƙabala dawa dawa da kai yanzu wanda mas'ala ɗaya na kawo a mas'aloli na jero su gashi na karanto maka kai tambaya kwaya ɗaya ba fa ka kare ba kai tambaya kawai a ciki ka kasa yi kake cewa za ka yi mukabala da ni su sun dauka ilimi wasa ne wannan abun ba kawai zuwa ne ne bacci na dosu ba kuma zan iya challenging ɗinsu ka san sukan ce wannan abun da kai ka je ka ɗebo ne a google na baka je ka duk ka bincika wannan bahasin da na yi in ka samu sa, search a google billahi la ilaha illa zan koma salafiya ka same shi dai wannan abin da ka gan shi na yi tsaf yanda na jero shi na lissafo nan na jawo can na haɗe na ɗinke nan ka jawo min shi ka ce min wai gashi nan ka gan shi a google billahi lazi zan koma salafiya wallahi na koma salafiya ya su nemo shi a yanda na karanta wannan abin tsaf su ɗauko shi su ce ba sun wani ne na ɗauko na zo na karanta mu ba irin su bane da gaske ne bincike ake yi alaji wannan magana ya fi karfin ka yaro ya fi karfinka kuma eh, yadda ya zo yana magana waya wula ashari sai dai ka lizimta mu abin da ban faɗa ba ka yi ta jayayya amma da abin da aka faɗa ka tsaya akan abin da na tattauna wannan kan duka za ka ci shi na tashin hankali saboda na san naga abin da baka gani ba amma in ka fita waje kan wannan za ka yi ta hayaniya kamar yadda ka bugo kana ta yin zage-zage shehu tijjani ya ce kaza shehu tijjani ah, na ce al'imamul kurɗubi na ce kaza kaza ai ma fata fata malam in na shige ka bana waige ni na ma iya tuna ma da waye kai kake ta zaka yi mukabala da ni wannan duk malaman ka ina gaya mai na faɗa dan ta yi musu ciwo inda malamin da zai ansa ya ansa malaman su kaf ba wanda ya isa billahi lazi ya ƙaryata wannan abin da na faɗa ya ce babu in akwai shi ya fito ya ƙaryata ta yau wanda ta yi wa ciwo ɗauki wani waya sarki zaki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh shek malam yusuf Allah taimaki Sheikh Malam Sheikh Malam Sheikh ka daga muryanka sarkin zaki an gaishe ka. An gaishe Malam Yusuf. To kana tare da Sheikh Abdul Fattah Sana tijara kai wannan layi. Ina Zamani. afwan. Da farko zaki fa ma za ba da Na'am muna jin ka. Tunda ya da shi yau ke Mm. Kuma ka sai mu ce malam research kenan. Ya ji ya yi bahasi ne na ilimi. Wallahi wannan ga karatu da yake bamu na na university kenan da muke haji. Tana raba abin da ake karanta da muke nan. Aha. Abin da ake karanta da kuke na a makaranta a university. Ina cikin littattafansu. Mm. Wayannan ana kiransu mujassama. Hawarijawa. Shi suka doki rigan ahlu sunna saboda suka musulunci banna kana ji ko shirku hmm. yan ahlu sunna wato a ga kamar su ne ke kan hanya wallahi ai mu ba mu bar sunnan sunnan ba sunnan baki sunnan duniyancin su she da muka zo muka kama a? ashe sun ajiye wasu alloli su ibn taymiya To, Mala Yusuf da muje kan tambaya cikin karatun da malin da ya yi mu gani. Eh. Abin ya bayyana. ne mu bari duniya su abin da malam ke faɗin nan mu istiqama haka ne muka yarda da shi. Maganar malam da ya wallahi duka an zaka wani tambaya, wanda yake ilimin shi bai ke ba, ko kuwa bai son gaskiya. Don shi mun zo ne mu gode ma malam To, masha Allah, mun gode, mun gode maka Malam Yusuf, mun gode. Allah ya saka wa Malam Yusuf da alkhairi, mun gode ƙwarai. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kola. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, sarki zaki. Na'am kola, ya sunan ka daga ina ki kira? Sunana Ustaz Haruna Isa haka daga nan Cote d'Ivoire. To, masha Allah, Malam Ustaz Haruna kana tare da Sheikh Abdul Fatah Sana Tijana ka wannan layi. Na farko, ina mika gaisuwa ta ina wa kai da sai ji abul fata ya sani a tijani dukkanin ku masha Allah Allah saka ma da alheri ina muku barka da sallah kuma muna godiya Ahalan to barka masha Allah tambaya ta ta farko da nake da ita zuwa ga sai ji abul fata ya sani a tijani shin wai yana karatu ne akan ahalin sunna a cewa Allah jiki ne yana zama akan al'arshi ko yana magana akan wahayawa a cewa Allah jiki ne yana motsi yana da sauransu ok tambayan ka na ɗaya kenan Eh. Hmm. yannan sako wanda nake so in bada da yake su yan izala wahabiya wanda ake karatu a kan aƙida su suna jina. Eh, eh a ah, ka kai hakuri, kare ka yi tambaya, i tambaya, mu tsaya, shai ya tsaya wai kan tambaya. Eh, muna jinka. Na'am? akwai wani da ake ce ma alkanawi da altanshawi ni ma neman su makabala ni ma suna na ustazu haruna isaka akwai lamba ta cikin shahin su na tura musu to shi ke ba damuwa tun da ka tura musu ta can bangaren su ya isa ka mun gode allah ya saka maka da alkhairi, mun gode mun gode mun gode ina da tambaya ta biyu to mu je tambayan ka na biyu eh, shi di Abul Fata ya sani a Tijani duk lokacin da ya zo yana karatu in wa yana karatu kan Wahabiya yan Izala to ya bar da su kuma suna zakuwa suna cewa wai ce ahalus sunna sun yi kaza tunda ba kan ahalus sunna yake karatu ba yake magana ba muhabiya yake karanta da yadda aqida su take sai kuma su su zaka su ce ya ce ahalus sunna su yin kaza ko ba su kaza to masha Allah ko kuma eh, wahabiya da da sunna masha Allah masha Allah masha Allah to mun gode Allah ba mun gode Allah saka da alkhairi to mai Masha Allah mun gode. Masha Allah mun Malam Ustaz Haruna daga Korjibuwa. A magana kawai tambayar sa kwaya ɗaya ce ai shin ina magana ne akan wahabiyawa suke danganta Allah jiki ko ina magana akan ahlus sunna ina magana akan wahabiyawa ne ba ina magana akan ahlus sunna ba ina magana akan wahabiyawa izala kawarijawa duk wanda ka kira su ne amma ba ina magana akan ahlus sunna ba ahlus sunna sun tsarkake Allah suke ba sa mai da Allah jiki su kuma salafiyawa wahabiya mai da Allah jiki suke to da haka akan su muke wa raddi ba akan ahlus sunna ba eh su ba ahlus sunna bane Allah ya dace da mu to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ma sarki ma shamsuddin to kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sani Tijara ka wannan layi Na sarki yana maka fatan alkhairi wanda aiki da kake yi Allah dora maka a mizani Allah sa shi na sanadiyan tsiran karamin tashin alkhairi. Amin na gode maka Allah ya saka maka da alkhairi godiya nake godiya nake. To bismillah. Masha Allah. Sarki a farko tambayoyi guda biyu ne kadai nake da shi da zan yi wa malam. To bismillah muna jin ka. Eh, a bangaren ka kuma da Allah ina roƙon ka da muke bukata ya zo ya raddin karatun nan ko kuma in malam ya yarda su tattauna a kai. Wannan kai kai na gaya wa sarki to shi ke Tambayoyi na guda tambayoyi na guda biyu. To masha Allah uh, batun malamin ku she mu yi in ka kare uh, ah, mun kare program to amma batun tambaya she mu je kan tambaya akwai dama zai iya zo yi. Masha Allah. Mm. Tambaya na na farko matukar idan shehu ya bani amsan ta insha Allah yanzu yanzu za a bani dariƙa zan koma cikin ku insha Allah ni ma zan hada maulidi nan da sati daya to muna jin ka mu dai ji tambayan akwai tambaya dai da ake akan 'yan Allah ne da kuma wanda ake ce mana aka sa mana suna wahabiyawa da muke tabbatarwa Allah jiki ina jin haka ne tafi ko malam sarki na'am eh Masha Allah. To tambayar da nake da shi shine tambayar ta ta wancan satin da ba a bani amsa ba. Ana bani amsar ta yanzu da Allah a bani dariƙa yanzu yanzu. Amsar shine. Hmm. Malam ya ce, Malam ya ce wancan satin Usaimin ya ce Allah yana da hannu irin na mutane, irin nawa irin nashi. Hmm. Da Allah ya buɗe littafin Usaimin ya karanto min wannan wajen da ya karanto yanzu sai a bani dariƙa. tambaya ta ta farko ke eh, malam shamsu dini ina ga wannan ya kawo mana matsala da mu tsaya kan karatun yau da ake yi ko ba haka ba ka ce karatun eh, tambayan ka na wancan don Allah kaman karatun da malam a yau duk topic duk topic ne malam sarki duk eh. shi yasa na jinci na cewa wannan shi ne topic da ake magana ka ce. eh a baka gane ba tambayan ka da ka yi ka ce tambayan da yi wancan sati Ka gane? Na maimaita ne tun da duk topic ɗaya ne sarki, ai ina ga ban sauka topic ba insha Allah. Okay, to very good. Shi tambayan tambayan ka tambayan ka yana cikin karatun da malam yayi a yau kenan. Na'am, na'am. To shi kenan to in dai haka ne to mu je. Tambaya na biyu, hmm. tambaya na biyu. Eh. Akwai inda na ji malam ya ce majamu'a fatawa shin majamu'ul fatawa ne ko majamu'a fatawa? Malam iya tambaya ta kawai. To shi kenan mun gode, mun gode, Allah sa ka da To mun gode, mun gode. To bismillah shek. Na bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma tambaya biyu ko? Tambayarsa eh. ta farko wani ne zai shiga ɗariƙa? Zai shiga, to ɗariƙa dai kayan Allah ne tabaraka wa ta'ala kuma Eh, ah, ba tambayar ɗariƙan ba na sani ya ce in an bashi ansa zai shiga ɗariƙa. Eh, to ba, ba, ba, ba laifi ina mai addu'an Allah ya shirye shi Allah ya sa ya gane ya shiga dariƙan insha Allah tabaraka ta'ala saboda in ya shiga shine mai alkhairi a ciki ah, ɗarika ba ta ƙaru ba shi ya ƙaru alayyi halin sannan tambayarsa kuma da yi wai na ce kaman yanda ibn Taymiyyah ya faɗa to ai wancan satin na bada ansa tasilul hasili in ƙara maimaita na kenan kawai na jero abubuwan da na faɗa yanzu kusan guda goma sha wanda na yi karatu a kai eh, yanzu ma'anansa kaga wannan maganar da ya bugo yake yi ma'ana ba tun da aka yi na ibnu taymiya ya danganta Allah jiki ya yadda sai yasa bai yi tambaya akai ba maganar cewa ibnu taymiya ya ce Allah yana da nauyi ya yadda sai yasa bai yi tambaya akai ba maganar cewan malamai da suka ce eh, wanda ya ce Allah jiki ne dan haka ibnu taymiya ya zama kafiri ya yadda maganar cewan ibnu taymiya baya yin takyifi baya ya jingina wa Allah taharruk motsi albani ya zo ya karyata shi na yi karatu a kai ya yadda bai yi tambaya a kai ba maganin cewan Allah tabaraka wa ta'ala yana zama da ta hanyar istiqrari ko ta hanyar ku'udi al'arshi kursiyin Allah suna da yawa ba guda ɗaya bane wanda malamansa suka faɗa muka kawo abin da ya karyata su ya yadda maganan cewa bambanci tsakanin al'arshi da kursiyi da na ya yadda bai yi tambaya a kai ba sannan hadisan da suka kawo suke dangantawa Allah zama na kawo hadisan na karanta da dan wasu ra'ayin malamai sannan na kawo al-Uthaymin yace bai yadda da su ba bai yadda da wannan yace nafs akwai wani abu a ransa na kawo Ibn Jibran yace ba wanda ya daga cikin ahli sunna yace Allah yana zama ko yana qu'udi shi ma bai karyata ba kaga ya yadda sannan na kawo Albani ya karyata waɗannan hadisan yace duka ya yadda yanzu duk waɗannan abubuwan da na karanta na wannan satin baka yadda ba kai da ake kokarin ka duba future kuma sai kake duban almadi abin da ya riga ya shige shi za ka zo za ka yi min wayo zan karbi ɗariƙa ba a nan za ka karɓi ɗariƙan ba yanzu shigo ka tabbatar min ka bar wannan aƙidin wanda na lissafo yanzu malaman ka suka faɗe su wanda na karatu akai yanzu in ka faɗa sai ka ce to a nan in na tabbatar maka da su sai ka ce in baka ɗariƙa amma satin da ya shige kan ai ba zan dawo da shi ba ga abin da na yi magana a nan shi za ka zo in ka faɗa ka ce min babu ko ƙarya nake yi ko kuma da gaske nake yi sai ka ce to yanzu malam na gamsu ban ɗarika <laughs> amma irin wannan ya cillara cillara ɗin ka cilla ku kai nan ku cilla ku kai nan ba wa yanda zai je ya kai ku ya dawo ma'ana dai yanzu duk wannan abubuwan ya yadda to alhamdulillah shi ma ba wahabiyan farko da ya kira ya yadda alhamdulillah sai tambayar tambayarsa ta ƙarshe wai na ce ma jumu'a fatawa ko to lallai na faɗi haka amma ba ina hakaito ta a mazaunin ina kiran sunan littafin bane ba ina kiran sunan littafin bane ina faɗan sunan littafin ne da Hausa yanda zan ce maka kamar yanda zan ce maka Albani ya faɗa a cikin silsilarsa amma sunan littafin ai ba silsila ba amma da Hausa in na faɗa haka ka san me nake nufi Ibn Taymiyyah ya faɗa cikin majmu'arsa ma'ana ka san majmu'ul fatawa nake faɗa ka gani yawwa kamar in ce ma Bukhari ya faɗa cikin sahihinsa sahihinsa ai ba larabci ba ne muslim ya faɗa cikin sahihinsa ai ba larabci ba ne imam malik ya faɗa cikin muwaddarsa muwaddarsa ai ba larabci ba ne da hausa nake faɗa ibnu taymiya ya faɗa cikin majmu'arsa ma'ana fatawi ga <coughs> ne amma amma inda zai lura sai yau kawai dan na ce majmu'a sai na ce fatawa akwai wanda ya faɗa ka dadda kullun da nake karatu sama da shekaru nawa ina faɗan majmu'ul fatawa majmu'u fatawa duk ina faɗa baka je wajin na yi kuskure ba sai yanzu to alayi halin dai ba kuskure ba ne daidai na faɗe ta na kai to maka ita ne da hausa kawai shine magana insha Allah kuma gyara yake so ya mun ya gyara mun gode amma dai yanzu kafin yayi komai ya tafi dala ya dawo ya faɗi wani aqidar sa akan waɗannan abubuwa sarki zaki ka dinga tambayar su in mutum ya zo an faɗa a littafi kaza ba littafi kaza ba malam mun yi karatu akwai ko babu kawai yi tambaya akai akwai ko babu shine magana kawai a buɗe wani ya buhu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu dan wana Malam Jabir. Malam Jibril. Sarki zaki barka da yamma. Barka kare Allah ya taimake ka Malam Jibril nawa. Oh, wannan ga da sarki aya eh, malam. Malam na amsa yana yana tare da kai Malam Jibril. Hello. Malam Jibril, Malam yana tare da kai. Muna amsawa. malam. Malam barka dai barka man jibrin ahalan bikum. Muna jin ka malam jibrin Allah taimake ka. Masha Allah tare da kai sarki zaki. Na gode na gode na gode da mu. Sarki zaki eh, malam ya je ya je karatu suka ya je karatu suka akan wannan matsala. Na'am.

na man jibrin um, uh, abin da yake akwai shi ne ka san ni Allah na tuba in ba dai wani ban ce ba a mun wayo ba amma ba dai ba wahabiya ne zai mun wayo ba ni ba a mun irin wannan waya in zauna a nan in yi awa ɗaya da rabi ina eh. karanto na soshin malamanka ina eh. cewa ga abin da suka ce mm. kawai don ka mai da ni wani kunun bayan ludayi shi kenan sai ka zo ka ɗauko min abin da wai na faɗa a wancan satin to in na in dawo da wancan satin in yi karatun wancan satin manan haka ne ga abin da na faɗa abin da na faɗa ɗin nan a kansa za ka tsaya ba gudu ba ja da baya ko numfashi ba zan barka kai ba a kansa za ka yi mu idan ka yi magana a kansa ka tabbatar min da ƙarya na ka ce min kaza ka ce min kaza to daga baya ran da na ɗauko maganin karatun baya sai ka ɗauko karatun baya sai ka ce min ga yanda na yi kuskure amma yanzu misali sai na kama karatun baya na kama maka magana akan karatun baya me kenan wannan karatun zaman da na yi na yi zaman banza kenan zaman holoko abin da na faɗa ƙarya ne ai abu ɗaya ne yanzu abin da na faɗa ɗin nan malam jibrin ka ji karatun daga farko a ƙarshe malam jibrin Assalamu alaikum Malam Jibril. Kwarai da eh, ya ji to don Allah maganar da na yi na cewa Ibn Taimiyya ga abin da ya faɗa a kan danganta jiki wa Allah. Ga abin da ya faɗa na hadisi da ya kawo a littafi na ɗauko na karanta cewan Allah yana yi wa mala'iku nauyi. in ma ya yi nauyi mala'iku sukan gane ran Allah ya ɓaci ta hanyar su suke fara gane ran Allah ya ɓaci za su ji Allah ya musu nauyi. ibn taimiya ya kawo a wannan littafin sa na ɗauko na yi magana yanzu ina so in tambaye ka tsakanin ka da Allah malam jibrin a mazaunin na musulmi wanda ka yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai imani da alqur'ani kai imani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar saboda Allah saboda Allah ya kamata a faɗe ta a ce Allah yana da nauyi mala'ikuwa suna jin nauyin Allah in ran Allah ya ɓaci in kafarai sun tashi Allah ya fushi su ji nauyi in musulmai sun tashi suna sallah Allah ya huce sai ya rage musu nauyi su ji ba sa jin nauyi saboda Allah dan girman Allah wannan ya kamata faɗi ta maimaitawan ma da suke ma malam yayi yawa maimaitawan me maimaita cewa a littafin an ce kaza an ce Allah yana da nauyi inda wannan kwata-kwata ma bai kama da bai kama da siffin Allah ba Mhm. Toni in ka fahimce ni abinda in ka fahimce ni man jibrin abinda nake magana a kai kenan sannan in ka duba ni kudata ta biyu cewa suke yi idan Allah baraka wa ta'ala ya faɗa abu ba sa kayyafawa ba su cewa misali Allah ya ce yana da hannu za su ce ba za mu za mu ce yana da hannu amma ba za mu ce ga yaye yanayin hannun ba sai aka samu ibnu taymiya ga littafi na bude na karanta yace Allah yana tashi tsaye Allah yana zama, Allah yana motsi, ya ce bambanci ma tsakanin rayayye da shi ne motsi. Na ɗauko albani na karanta da juz'i da shafi, ya ce duk wanda ya ce Allah yana motsi ya yi wa Allah takayifi ya kayyafa ya sifanta Allah. Wannan shi ma yana da laifi a ciki, ya kamata bani ansa ko bai bani ba, ɗayan biyu ne. Maganar da ka faɗa na Ibn Taymiyyah ba haka bane. Na albani ba haka bane, ko kuma duka haka suke albani ya yi wa Ibn Taymiyyah raddi ko Ibn Taymiyyah ne ya warware albani. ya kamata a warware wannan matsalan matsalan shine mutanen suna kuna daukan aqidar karama ba karama bace wannan musibar ba karama bace fa ba yawwa to tsaya ka ji ya hakuri daga ƙarshe abinda nake so in nuna maka kana ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu hankali da ya ba mu hankali don mu yi aiki da shi manzo Allah ya faɗa hadisi ya ce an ɗage alƙalami akan mutum uku ukun nan da manzo Allah ya faɗa ya ce mutumin da yake bacci bai san yanda yake ba ba a rubuta mai alƙalami da mutumin da mahaukaci ne manzo Allah ya ce har sai ya warke to mahaukacin da idan yana da hauka ba a yi mai lissafi ashe yana gwada maka shari'a sai da hankali ake yin ta to lokacin da ka zo ka ce min abin nan fa hankali ne ka zo ka ce min Allah tabaraka wa ta'ala yana kan al'arshi ka dawo ka ce min Allah yana kan kursiyu kuma ka dawo kace min kursiyu daban al'arshi daban ka dawo ka zo kace min Allah tabaraka wa ta'ala kursiyu gurin kafafun Allah ne ka dawo kace min sammai da kasai suna kan kursiyu sannan ka dawo kace min Allah tabaraka wa ta'ala ya sako ya sako saman duniya ta daya ya hankali na zai kama wannan akwai rikitarwa akwai rikitarwa don haka shine irin wannan bayanin kuma baka sani ba Mm. ka ga maganin Abdul Jabbar magana Abdul Jabbar da kake yi ka yi hakuri barin karasa maka wani abu magana Abdul Jabbar da kake idan yadda ka ce kana bi na ne ban san yaushe ka fara bi na ba zai iya yiwa a fejin nan ne amma ina faɗan wannan ta dusan bi ni'matin layi ba ina faɗa dan gori ba idan ban idan ban zamanto ɗaya daga cikin yan gaba gaba wanda suke faɗa da aƙidin Abdul Jabbar ba ba zan zamo na biyu ba ko na uku a faɗin ƙasar nan muna daga cikin wanda muka yi faɗa da shi gadan-gadan amma abin da nake so in gwada maka Abdul Jabbar abin da yake faɗa laisa shaidanan fi kulli ma yaqul abin da yake faɗa ba komai abin da yake faɗa ne kuskure ba eh ba komai bane ka fahimce ni Abdul Jabbar abin da eh ba komai da yake faɗa bane duka abin da yake faɗa kuskure zai iya yiwuwa ko da ya faɗi gaskiyan amma wajen usulubin faɗansa taɓa manya misali al-Imam al-Bukhari ya rawaito kaza ya rawaito girmama shi akan kuskurensa akan daidai Ka kace amma nan yayi kuskure Allah ya yafe mai amma misali zagin sa ko cin mutuncin sa ko keta alfarmansa to kuma wannan kaga abu ne wanda ba za a karbe shi ba amma in ka dauki abin da yake faɗa ba komai da yake faɗa bane shaidanan fi kulli ma yaqul batun mukabala da kake yi wasu su suna daukan wannan abin burin su mu zauna da wani mu suna in na zauna da wani ai ko mun yaya ko na faɗi ko na yi sama ni dai za a kalle ni a ce na zauna da wani mu cire wannan abubuwan a ranmu magana ne wanda ake wani ne wanda bai ma fahimci karatun da kake yi ba ma tukunna kuma ya ce zai zo ya zauna da kai saboda Allah ya zauna da kai kai yi yaya da shi to masha Allah to ni dai Allah dai ya kyauta ma Jibrin kawai ni abin da nake faɗa in irin ku suna ganewa ni abin da nake faɗa ga abubuwan da muke da iskali da su a kai wanda kuma waɗannan abubuwan muna buƙatar mu samu ansan su kawai shine dai magana ba wai wani abu ba to malam ka gani ka ta mun magana cikin nutsuwa a matsayin na dan izala amma malam me yasa idan malam izala ne ilimi ne kuma baka bari sai ka rikita shi baka bari ka bashi <laughs> ba na rikita shi shi yake rikita kansa ba rikita shi nake yi ba malam jibrin abin da ya faru shi ne. wani ya ya hakuri barin baka misali barin baka misali ba rikita shi nake ba shi yake rikita kansa yanzu misali wanda ya bugo ɗazu wani wanda ya bugo daga farko yake cewa wai za mu yi muƙabala dan Allah wani irin abu ne ga karatun da ne sama da nukuɗa goma sha ka je kana ɗauko mu an ce wai an yi istiwayi akan akuya wanda kuma shi yanzu inda zan ɓallo mai wani ruwa na rantse da Allah bai sani ba a cikin gidansa amma tun da ka kawo wannan maganan ya je ya tambaya menene hadisul awal attaisul jabali bunsurun dutse bunsurun dutse hadisul awal in bai san wannan karatun bai je ya tambaya kuma yana cikin littattafan malaman su amma karatu na bai biyo kai ba ban yi maganan sa ba da yau na yi magana akan hadisul awal wanda suke kiran shi attaisul jabali bunsurun dutse kuma suka ce Allah ya yi istiwayi kai. to da in na zo na yi wannan maganan sai ka kawo mun batun jawairul ma'ani na san da wannan amma karatu na bai biyo kai ba ka ɗauko min jawar ma'ani lokacin da na kama jawahirul ma'ani kai muka kama magana da kai kan jawar ma'ani na bar wannan nukudodin da na tattauna yanzu awa ɗaya da rabin da na yi na a banza kenan ba fa ana yin abin nan don ai jayayya ba ne ana yi ne don a gane ko mu ganar da juna inda ya zo da magana da zuwa maganan nan da ka faɗa ɗaya biyu kaza kaza kaza abin nan da ka faɗa ba daidai ba ne baka gane kaza ba kaza shine kaza akan nukudar da nake kai yake magana wannan bayan da za in katse shi ko na ce na katse shi ma an san zalunci ne amma abin da na faɗa bi wancan satin ka ɗauko ka je yanzu misali maybe ka je ka binciko abinka ka yi kaza ka yi kaza ka binciko ka zo kana cewa kuma wai al-imam al wannan maganan maganan arni ne sai ka ce amma fa arni a waje na a'a to arni a wajen ka ni musulmi ne a waje na sai yaya kaga an samu clashin da haka abin da yake kawai mu muna buƙatan in za a bugo a yi magana kafin ka je sati mai zuwa fara taɓa wannan satin ga abin da yake gabanka ai ko abinci ne manzo Allah ya ce wa kulma ya lika ka ci abincin da yake gabanka to wannan ne yau a gabanka fara tattauna su abinda muka tattauna nan in ka tattauna sai mu je wani sati ni na ganin wannan shine Allah ya taimake mu Madalla Allah ya saka ma da alheri. Allah ya saka maka da alheri. Mun gode sosai, mun gode, mun gode. alright To, uh... Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola daga TikTok. Amu alaikum salam ina maka fatan alkhairi sarki zaki. Muna amsawa muna amsawa kola ya sunanki daga ina ke kira? Suna na ke duka su ziyara daga jihar Kano. To masha Allah sai da Khadija kina tare da Shak Abdul Fakir Sani Tijjani kan wannan layi. Eh ina sai in faɗi magana ne guda biyu zuwa uku. Na'am tambaya dai ko? eh tambaya ta ta farko da nake so in yi very good shayyana magana magana kan Allah tabaraka ta'ala ana amsa akan ni na san an ce mana Allah yana sama ikonsa kuma yana <laughs> da ko'ina sannan tambaya ta biyu da nake son masa ya yi magana a kanmu mu ɗan ahalin suna muna bautar gumaka kaga kenan shaidar shi ya gani da idansa mu muna bautar gumaka hmm. Okay. To ina son ya bamu wannan amsa. Shi ne iya tambayin. Sannan sai in Eh shi ne. Zan dora. To dora. <laughs> A'a ai so nake sai ya bayi. <laughs> To malama Khadija ko? Eh, <laughs> ta ce su ana gaya musu cewa Allah yana sama ikonsa yana ko'ina. to su yadda malaman kinde suke faɗa sukan ce eh ko da yake ita ma kudarar za ta iya ɗauka amma abin da suka fi yawan faɗa shine Allah sukan ce Allah yana sama iliminsa kuma yana ƙasa amma abin da yake na hakika shine su ma malamanki sun faɗa kafin ki je kan batun malamanki daga farko waye malamin malamanki wanda malamanki suke bi gaba ɗaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi Muhammadu Allah tabaraka wa ta'ala ne yake turo mai wahayi to Allah Ta baraka ta'ala wanda kika yi imani da shi a cikin alƙur'aninsa ya faɗa ya ce ma kunu min najwa thalasatin illa huwa rabi'uhum ba yanda za a yi mutum uku kamar da ke da ƙawanki da ƙawayenki guda biyu ku zauna ku uku kuna ganawa Allah ya ce face shi ne na hudunku wala khamsatin illa huwa sadisuhum in ku biyar ne to Allah ne na shidanku wala adina min zalika in kun yi ƙasa da uku ko ƙasa da haka Allah za ku samu yana tare da ku wala aksara in kun fi haka ma yawa Allah yana tare da ku Allah tabaraka ta'ala ya faɗa da wata ayat inna a cikin ayat da Allah tabaraka ta'ala yake faɗa cikin suratul hadidi yake cewa wato Allahumma salli ala sayyidina rasulillah Allah yake faɗa cikin suratul hadidi yace yace huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah shi ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi yayi istiwa'i alal arshi akan al arshi ya alamu ma ya liju filar ya san abin da yake shiga cikin ƙasa wa ma ya kharuju min hada abin da yake fitowa daga cikin ta wa ma yanzilu sama'i Allah ya sa abin da yake sakowa daga sama wa ma ya aruju fi hada abin da yake hawa sama Allah sai ya ce wa huwa malama ah, ya hakuri zan fassara miki ya hakuri zaki maganar ka tana son kai saboda sai ka idan yan tijjaniya ne suka hau live din nan suna magana sai kai shiru ka ba su dama to to yi magana to yi magana yi magana na yi shiru yi magana an baki dama sarki zaki batta an ba ta dama ba shiru muka yi muka baki daman ba a'a ayoyin ne ba kya so ayoyin ne ba kya so ba shiru muka yi kenan muka baki daman ba ai lokacin da kake magana magana ka bayar a dunkule ba zai to ya to ya hakuri ba ni ba ni ba ni minti ɗaya in ƙara sabon da zan faɗa ki ya hakuri ba ni minti ɗaya kwantar da hankalinki ya hakuri da ki ya hakuri ki bari malam ya ƙare ai ba mu ya hakuri kwanta kwantar da hankalinki malama Khadija ya hakuri ya hakuri kwantar da hankalinki ya hakuri ya hakuri Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku a diyan da kuke manzo Allah ya faɗa hadisi yace inna min afdali imanil mar'i an ya'lama anna Allah ma'ahu haisu ma kana mafi kyan imanin mutum ya yadda Allah yana tare da shi a diyan da yake manzo Allah yace idan ɗayan ku ya tashi zai yi sallah fala yabzu qanna qiblatahu kar ya kalla alqibla ya tofar da ya wuli anna rabbahu bainahu wa bainal qibla Allah ne tsakaninka da alqiblanka to yanzu wannan hadisan da ayoyi da Allah ya ce min yana ko ina zan ɗauki maganan malamanki ne ya haƙuri zan ɗauki maganan malamanki ne da suka ce baya tare da mu baya ko ina ko zan ɗauki maganan Allah da manzan Allah ko da shi ba na yi magana kina son ki bani laifi domin jama'a su gan cewa ni mutumin banza ne ko wallahi sarki a ah, kan da kika yi da hankalinki kowa yana magana ne akan cewa kai kana bangaren yan tijjaniya yan bangaren ku kenan mu kuma yan ahli suna idan muna yin magana sai ina zuwa to yanzu ya kike son ki ga an yi ke kin shigo an ba ki dama magana ni kuma so ne ke To barin karasa barin karasa yanzu na bata amsanta, barin bata batun amsan tambayan guki sarki zaki bar batun cewa wai mutane suna komen akan ka karka shigo da wannan so Khadija batta sarki zaki barin karasa ai ban karasa miki cewa kin ce a ina aka ga kuna bautan gunki zan gaya miki yadda kuke bautan gunkin ne to sai ki samu hakuri ya baki amsa ko ba haka ba ai amsa kike nema to na rasa abin da me kike so a a shi bai fahimci tambayar da nayi ba gaskiya ma to ƙara yin tambayan to ƙara yi tambayan ki to to ina magana ne akan Allah yana ina sannan kuma ikon sa ina yake ya nemi maganar wai in kun kai ku shida a daki Allah yana tare da ku ai duk wanda na karkashin To ai kin ce Allah yana ko ina gashi Allah yana tare da ke a yanda kike yanzu Allah yana tare da ki ni tambayar da ne maka ai magana ake akan Allah yana sama ikonsa yana ko ina da ko ina wa ya faɗa hakan Allah ku shida ne a ɗaki a kulla Allah yana tare da ku kuma da yake a wurin ya <laughs> to yanzu malama Khadija wa yace yanda Allah yana sama ikonsa yana ko ina wa ya faɗa A'a wannan ai gaskiya ne ikon Allah yana ko na ji gaskiya ne annabi ne zai faɗi gaskiya ko malaman ki ko ke zaki faɗi gaskiya wa ya faɗi gaskiya kyakkyawar amsa kwaya to ka gane maka tambayar da baka da amsar ta. To madalla. To to ta biyu sai me ta biyu. Ah, Sarki zaki bata. Ina zuwa ka kamin ki tambaya ta biyu. a ah, In kin shigo ana program ko ba haka ba ana yi ne domin a fahimci juna amma kamar kin shigo da fada kina son ki zo ki zage kowa ne. wallahi ba da faɗa na shigo ba na shigo ne saboda ni ƴan eh, ƴan ahalin sunna to kuma dole in naga anewa ƴan sunna wannan kasafi ne tun da nake a rayuwa ni kanwar shek alkasum umar hoto da ce ban taɓa jin wani mutum a to ina zuwa ya ta ai magana ba ki kwatar da hankalinki ai magana amma kan da kike yi i don't i don't really understand you kina magana kaman i don't in kin shigo ki tambaya kwatar da hankalinki a baki amsa amma kina yi i don't ke kina son ki shafa mu wani kashin kaza a nan fa ni ba zan yarda da magana ka ba zan karɓi uzurin ka ba saboda idan yan tijaniya <laughs> suke yin magana sai ka koma karansu idan ni so kuma mu yan ahli sunna sai ka yarda da maganar mu dala bari mu kines kola i don in ka shigo na baka girma na respecting kai you respect yourself Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Allah ya sauki Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kola Salamu alaikum. Dala, sarki ke kolan nai bani minti ɗaya kafin ya yi magana da Allah. Kanda na girmama ta, kanda na so na girmama ta mace. I know, I know, kaya kaya kuri sarki zaki kuma alhamdulillahi uh, ita da ma ba wannan ba tsaya ka ji, ba wannan ya kamata mata yi tunani ba. Uh, inda ta yi tunani. Suka zo sha yi musu kaza, tijjaniya suka zo. Eh, Bari ka ji sarki zaki, excuse me please, one minute sarki zaki. A uh, inda ta lura, ba wannan ma za ta yi lura da shi ba yanzu a fejikansu na izala ba su da fejika ne waye ɗan ɗarika ya isa ya je fejin izala ya je kuma yana zagin su a fejin su kuma yana ji a yi musu wannan adalcin ya kamata ku lura da irin wannan da Allah malama Khadija ki yi haƙuri kila abin da kika ji kin ji shi baƙo itikadin malaman ku ɓoye muku suke yi ai magana ce kika yi tambaya guda biyu tambayar ki kika ce Allah tabaraka wa ta'ala an ce yana ko ina da kudararsa yana sama sai na ce wa ya faɗi haka abu mai sauki sai ki ce min Allah ne ya faɗa haka ko manzon Allah ne ya faɗa haka ba shi bane an san amma ni da kika ce min to Allah yana ko ina Allah yana ina sai nake ce miki Allah tabaraka ta'ala gashi na kawo miki aya na ce miki sun mastawa alal arshi sannan kuma na kawo miki karshen ayan na ce ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum na kawo wannan ayan na kawo miki hadisin manzon Allah manzon Allah ya ce mafi kyan imani ka yadda Allah yana tare da ke yana tare da kai a diyan da kake to shine nace yanzu zan ajiye manzon Allah ne in bi fahimtar malamanki ni na bata girma na girmama ta na kawo nake gani bar ma wannan sarki zaki maganar ta na karshe wai cewan an ce mata Allah tabaraka na ce suna bautan gunki bautan gunki ya wuce ka ce Allah tabaraka wata'ala yana da yana zaune akan al'arshi yayi nauyi wa mala'iku suna jin nauyinsa in mushrika in an kawo aikin bayi ransa ya ɓaci ya kalla ya duba aikin bayi sannan kuma ya ce wannan aikin eh, in yi jiransa ya ɓaci mala'iku sai su ji yayi nauyi in ba gunki aka mai da Allah ba me aka mai da shi a littattafan malaman ki ne ibnu taymiya ne ya kawo a mazaunin ki na wai ita wai kanwan malam wane ne malam wane ne ba kanwan malam wane bane ko ke ibnu taymiya ce ibnu taymiya ne ya faɗa ana ana da ka dan Allah nabi ya ce ke kina so a ga miki da ke kike so a ai addinin musulunci addinin musulunci kuma da Allah ku dinga uzuri ba wani dan izala da ake zuwa wai a ce masa wai anan wai an fifita shi ko an fifita dan dariƙa eh, ko an eh. ba taba yin haka anan ba da Allah da annabi ku daina irin wannan zargin kawai za ku yi gyara ku karbi gyara Allah ya datar da mu Allah ya sa mu gane hmm. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola na'am kola ya suna ka daga ina ke kira daga Libya Idris Alana Gwani daga Libya to masha Allah mala Idris muna jinka ina gaida malami na Abdul Fattah Yaltijani yana jin jinka yana amsa barka dai mala Idris ina gaida Maulana Jami'in barka da sallah masha Allah yana jin jinka to alhamdulillah wata tambaya ne gare ni guda biyu uku zuwa daga malam. To muna jin ka bismillah. Mm. Wai tambaya na malam ni abin da nike zo ra'ayi yana ne zan faɗan ce ma wannan wani abin da nike zo a koma yi karatu a ce Allah ya ce annabi ya ce wannan abin yana kawo guda ne nike ji. <laughs> To ba damuwa mun ji wannan mun gode sai na biyu. To muje. Tambaya na kuma na biyu ina cewa malam wani mm. ya ku zamna ku yi mukawala kai da wannan malamin nan na waye kuma a yi ko waye ne sunansa wallahi ban san malamin da kake faɗa ba kila kai ka san shi wallahi ban san shi ba ina ji na kullum a facebook ne yana faɗa ina ji shi yasa nake ma ba barin kira in je ni ma To wala ban san shi ba kila ban taba haduwa da shi ba ban sanya yake ba amma dai maganar da ka faɗa na farko tambayar ka na farko me yasa ba za a yi abin nan ba yanzu kana ganin karatun gyaran aƙida wannan aƙidar ta cewa Allah yana zaune yana da nauyi akan al'arshi mala'iku suna jin nauyinsa ya kamata a fito a gyara wa musulmai wannan aƙidan ko bai kamata ba malaye wannan magana na yuni ma gare shi ma a faɗan ma yawwa to ya kamata idan yana cikin littafi a nuna wa mutane saboda kar su yi aiki da shi su guje shi ko kuma ya kamata a yi shiru in an gabar na a rufe a yi shiru kawai me ya kamata a yi in ban na ka ganye malamai ku ne ku fito ku gyara Yau wato shi ne barnan ne yanzu muka gani muka fito muna gyarawa saboda manzo Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adaful iman duk yanayin kyan sallanka duk yanayin kyan alolanka da yanayin kyan hajjinka da zakkanka in kana yin su sai kuma ka je ka diddige cewa Allah tabaraka wa ta'ala mala'iku suna jin nauyin sa kan al'arshi sallanka da waye dinka da komai ya tashi a banza ba su da kyau saboda wannan itikadin naka kaga yana buƙatan a gyara maka shi sai sa muke yin wannan karatun ba wai dan jayayya bane muna yi saboda irin ku ƴan uwanmu almajirai idan kun ji ku gyara a rabu da wancan aƙida ko ka fahimce ni haka ne haka ne maulana haka ne maulana to wannan shine dalili kuma Allah ya saka maka da alheri mun gode da tambaya insha Allah nagode nagode maulana to ke barakallah to masha Allah mun gode mm, insha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sarki zaki na ma fata alkhairi. Muna amsa kola ya sunan karge na ke kira? Sunana Bello Abubakar Jibrin daga nan jihar Lagos masoyin Shek Abdul Jabbar Shek Muhammad Nasir Kawara. <laughs> To Malam Bello dan kogo. <laughs> ne maka fata Yau kuma da ka bullo kenan. <laughs> na yi turan can bangaren ne na gadi ba shi ne ta to da TikTok. To masha Allah malam yana jinka. ina yi wa shek abul fatahi sani a tijjani barka da wannan lokaci mai albarka ina mai fata alkhairi da fatan yi sallah lafiya ina jin kai da amsa mm, sarki zaki ni tambaya ta ga shek ita ce yanzu du waɗannan abubuwa da malam ya karanto idan aka sami a ce duka ɗan izala wato wahabiya suna da wannan aƙida a cikin zuciyarsu. Hmm. Shin menene hukuncinsu a shara? Hmm. Duka shi ne tambayanka duka? Eh ta ce tambaya ta sai shi zai na muku fata. Allah sa ka Na, alhamdulillah tambaya mu kawai ah, hukunci kamar ni a mazaunina na almajiri. bani da ikon in ayyana in ce hukuncin wani kaza shi ne ya fita kaza kawai illa iyaka zan kalli aƙidar ce in ce mata mummunar aƙida ce ko kafirci ne ko bautan gunki amma in ka zo ka ce misali a wahabiya zai iya yiwa yanzu kaga akwai wasu daga cikin wahabiyan wanda an gaya musu irin wannan hadisan sukan ce ba sa son ma a daɗa maimaita musu yanzu kamar ma jibrin ɗazu da ya yi magana a nutse kaga shi bai yadda yake cewa baya sama a dinga maimaitawa ba daɗin ji saboda irin waɗannan to kaga yanzu shi kuma shi ba wahabiye ne so ya kamata ka zo ka ce misali wahabiyawa dukkan su kai musu kuɗin goro akwai wanda kila shi bai taba ji ba sai yanzu kuma in ya ji ba lallai zuciyarsa ta yadda ba to amma ko hujja ce kana kafa hujja ne akan wanda yake ta isa masa ya gane gaskiya ne sai aka samu mukabara da mu'anada ya ce ba zai ba ya juya baya to anan sai ka saukar da hukunci akan itikadin amma takfiri na kusan mu'ayyan za a iya cewa wannan kusan alkali ne yake da ikon ya ce wani ya kafurta saboda ya kaza kowa wani ya abin nan to da haka ni ina ganin ba zai yi a ce duka wahabiya ne suke da kaf su a ce suna da wannan itikadin ba dan waɗansu su kila yanzu suke ji in sun ji kuma ba lallai su yarda ba kuma da malaman su irin wannan abin da yake cikin littafin ibnu taymiyyah suke karanta musu ba ɓoye musu suke yi ba da yanzu duk sun watse sun bar gaban su to wannan shine itikadi mu mu zauna anan dan mu yi wa kowa hukunci ba mun zauna ne dan mu yi wa aqidar hukunci ba mu yi wa wani hukunci ba eh Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Kola, assalamu alaikum. To, bari mu bawa. Kamar network ɗinsa ne bayi da kyau ko? A sunan karge na ke kira? sun Abdulrahman, Mala Abdurrahman gyara networkin ka ka dawo. Assalamu alaikum ramtu. Eto eh, ba ba mu jinka networkin ka bai da kyau bar mu haje ka. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola daga WhatsApp. Na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira? suna Bature Tukur Ibra na kira daga Katsina. To Malam Bature Tukur kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sana tijana ka wannan layi. Ina yin shehi na fata alkhairi kuma ina gaishe da kokari da yake yi. Masha Allah yana almajiri almajiri barka dai. Kuma sannan abin da nake so in faɗa a nan shine na ji wayan ana ta cewa a yi zaman muƙabala ko a irin Ka su bar wannan maganan da Allah su yi tambaya. Za samu wanda zai zo ya yi mashi hakan ne. Ba dama batun mukabalar nan ku bar mu ajiye, ku bar mu ajiye. A'a, ba wai muna kira ai bane ba sai a ba kai ba ina nufin haka ba kuma mu mu mu kai mu kauda hankali kai mu yi tambaya kan karatun da malai yau to masha Allah na kira ni ne da malai Allah ya saka mishi da alheri amin amin amin amin amin ya gode barakallahu fi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. To, bari mu ba wani dama daban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am kola ya suna ina ki kira? Suna Ibrahim. Kola ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Ibrahim Tahiru daga nan Libya. To masha Allah Malam Ibrahim Tahir. Ina gaida Sheikh eh, Abul Qadir ina gaida shi ne ba da hankali. To masha Allah Sheikh yana jin kai na amsa. Masha Allah barka. na kira ya daina yin gaisuwa ba tambaya gare ni ba Allah ya taimaka. To mun gode Allah ya saka da alheri. Mun gode sosai. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum. Kola, kola daga muryanka mu ji ka da kyau. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To, kola ya sunanka daga ina ke kira? Nazifa da yana kira daga Lagos a tarayyar Najeriya. Eh eh eh Malam Zakiyu kwana biyu. Masha Allah lafiya kala sarki zaki MKK na Rasulullahi. Eh Malam Zakiyu Malam Zakiyu to kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sani tijara ko wani layi. To masha Allah sarki zaki yana gaishe da kuma yana maka fatan alkhairi kuma yana gaishe da babanka. Muna ji muna amsawa. Masha Allah. Idan ban manta ba malam aqida shi masaba shi malikiya ce kuma aƙida a sha'irya ko? Na'am. Duba da ban saurari shirin daga farko ba amma yana da tambaya guda biyu wadda nake so yi malam. Na'am. Zuwa ga malam. To bismillah akan topic. Eh, eh akan topic. Ah, okay. Da eh, farko da malam da yana san tabbas malam ya taɓa cewa ah, kwanakin ya ce mazhabar sa ce sannan kuma ki da sa ariya ko in ba manta ba haka ne ko na'am muna jin ka na'am to game da wannan abin da yake tattauna da Allah yana so malam ya yi min bayani dangane da me fatawa Imam Malik dangane da in Allah tambaya ta farko kenan okay na'am abu na biyu kuma ina kira ga malam da ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duka abin da zai faɗa ya faɗi abin da addinin musulunci ya asala suka yi magana a kai sannan kuma abu na uku yana so ba malam wata shawarar cewar dan Allah ringa tattauna maudu'in da ya yi daidai da mastawarsa ta ilimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam mun gode Allah ya saka da alkhairi to bismillah shek Na'am bismillah salatu salamu ala rasulillah. Uh, tambayoyinsa kusan duka ba akan ba ne amma dai an same aqidan Imam Malik aqidan Imam Malik ita ce ta akan batun istiwa yin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine amsan da zan bashi. Al-Imam Malik yana da magana da mashuriya yana cewa al-istiwa ah, ghairu uh, majhul. Al-istiwa haka ne ina tsammanin ko yanda al-Imam al ya kira shi ya kawo shi a cikin al-Asma wa Sifat na son in faɗi maganar da suke kawowa ta cewa Imam Malik ya ce al istiwa ma'lum wal kayfu majhul wa su'alu anhu bid'a wannan ba bata zo bata inganta ba ita wannan ga Imam Malik amma Imam Malik ina tsammanin na mance ibara yanda ta zo al-istiwa ghairu majhul yanda dai ta zo al-Imam Malik na mance yanda ya kata cikin al-Imam al ya kawo ta cikin al-Asma wa Sifat to aqidar Imam Malik shine aqida ta cewan istiwa'in Allah tabaraka wa ta'ala ba abu bane wanda ba mu san shi mun san shi ba. dan haka wannan abun ba wani abu ne boyayye ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ar-rahmanu 'alal arshi istawa an san Allah ya faɗa ar-rahmanu 'alal arshi istawa a gurare bakwai a cikin alqur'ani to wannan ba wani abu bane boyayye ni ma kuma ban zauna anan dan in karin ar-rahmanu 'alal arshi istawa ban zauna ba abin da nake inkari kawai na zauna ne in yi inkarin akan cewa ibn taymiya yana magana akan Allah tabaraka wa ta'ala yana da nauyi ibn taymiya ya mai da Allah jiki ibn taymiya ah, ka malamai sun ce wanda ya mai da Allah jiki kafiri ne da sauransu ibn taymiya ya ce Allah yana motsi albani ya mai raddi ya ce Allah baya motsi usaimin ya ce Allah baya zama ibn jibrin ya ce Allah baya zama albani ma ya zo ya ƙara karararwa Allah baya zama abin da ya zaunar da ni kenan ah, sannan ah, sai mai sa ta biyu in dinga tattauna mas'ala daidai da ko ilmi na to Allah ya saka da alheri insha Allah tabaraka ta'ala gode sai wani mai tambaya Allah ya da jama'a zamu dai kira kadan ah, assalamu alaikum Allah ta'ala wa barakatuhu kola Na'am kola ya sunan ka na ki kira? A sunana Yahaya ina kira daga jihar Taraba. Najeriya. To Malam Yahaya kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sana Tijani akan wannan layi. Farko eh, ina maka barka da sallah da kai da zakiya domin na ga picture da aka yi na sallah ubangiji Allah mai ta mana. Amin na gode Allah sa saka maka da alkhairi. Amin sannan na ma shi ma malam barka da sallah ubangiji Allah ya barka da Malam yana je na amsa. Amin amin amin. Na'am. Ah, na'am. Ah, ni ta wata tambaya ta da kuma bayanin shi na farko mu ɗalibai ne wanda kuma kullum idan aka yi karatu mukan neman maraci domin wanda aka yi karatu suka ji za su iya jiwa zai sake duba abin da su malaman nan suka faɗa domin su gan shi hakika da al'ainu domin mai domin su suma samu hujjar da za su rike saboda haka shi da ke roƙo duk lokacin da malam idan zai yi karatu don Allah idan wannan abun ya kama a wata littafin sahih bukhari ko ko majmu'ul fatawa ko wace ce muna roƙon malam ya zo da littafin ya zo da ita ya daga littafin ya bar maganan jotin ya zo da littafin idan ya daga wani kaza eh amma domin na kalli wasu program da dama wanda zaka ji idan shi malam ya karatu za a zo a ce a'a ai a wuri kaza din nan ba kaza bane a wuri kaza ba kaza bane a wasu shafin to saboda haka da muke so maraji nashi duk Allah duk lokacin da zai karatu in dai suna nan to ya ɗauko su ya zo in ma kuma a shamila ce to muna so a dinga kotin wannan wurare ana samun na shi a cikin screen domin saboda mu samu eh, eh, master ko kuma samu muwa faraji wanda za a iya fawa a je a duba waɗannan ababen da shi yake faɗa domin a wani zai ji bayanin na ba zai taɓa ɗauka cewa hakikan abin da yake tafiya kenan ba amma yayin da ya je ya duba ya gani zahiri ya gani indiya da ido a ilimi to da lokacin da fara tunanin menene mafita akan wannan al'amari amma idan har aka zo aka yi karatu haka da abin da aka yi jotin kamar mu bai eh, za a iya ce maka kaza kaza maraji na a'a sahil bukhari ne nomba kaza kaza maraji kaza kaza kaza amma lokacin da aka daga maka wannan maraji din to hakika zai kara baka karfin gwiwa ta wajen magana research sannan zai baka zai baka zai baka eh, eh, menene haske ta wajen cewa lallai ka fa a cikin abu kaza aka samu sannan magana ta tambaya na tambaya na na biyu shine duk Allah muna so malam idan har yana bayani haka a matsayin mu na ɗaliban ilimi wadda yanzu suka fara sa ɗan ba a neman ilimin ɗin sannan kamar idan su suke samu wannan bayanan, shin a wannan bayan da yake yin akwai waɗanda suke da wannan fahimta nashi magabata waɗanda suke da wannan fahimta nashi da yanzu yake jerawa akan wannan al'amari idan akwai su zai iya ce mana eh to kaman wane da wane da wane fahimta a su shine wasu wane kaza sun mai da Allah jiki ina kan kursi shi ne fahimtar malam wane da wane da wane da wane wannan ma zai iya sake ba mu dama mu sake koma mu research domin kamar yadda ake magana malam ya koma research saboda waɗansu ababe na wa'innan program da yake yi domin muna so mu koma research saboda irin wannan program da malam yake yi do ba mu ce haka ba ka kawai dai su wane ne magabatan shi akan wannan al'amari muna muku fatan alkhairi ubangiji Allah ya sa a gaba lafiya Allah subhanahu wataala malam gane gaskiya gaskiya ne zan mai tambaya sarki da da Allah ya dan tsaya kada sauka a shey waka tsaya waka tsaya minti kadan na'am to bismillah shek na'am na'am bismillah rahman Allah ya saka mai da alkhairi da shawarwari da ya bayar kuma alal aqalli shawarwarin ka sun gwada alal aqalli kana sha'awan ilimi kuma kai ɗalibin ilimi ne Allah ya saka da alkhairi dangane da abin da ya shafi maraje da masajir da kace in dinga bayarwa shine na farko shine yadda nake gabatar da bahasi na ni ba ina da ko littafi ba ne misali littattafan duka alhamdulillah kusan zan ce maka a littattafan da nake karatu da su kaf Allahumma illa nadiran waɗanda bani da su to amma yanda nake yi bahasi nake yi yanda kaga kamar littafi haka nake rubuta shi ta yanda idan na gama hatta abin da zan faɗa wasu kalmomin a nan sai na rubuta shi ta yadda in na zo ina karantawa yadda zan mai da shi kamar littafi zai fita kamar littafi sai in gama ah, kuma wannan yaƙinan alhamdulillah zai yi wahala in ce a je a duba wuri kaza a ciki a je a duba a gaba dan da da akwai da ana yawan kama ni da haka wannan abu na ɗaya kenan sannan abu na biyu da ka faɗa saboda yanzu yanda zamani ya ci gaba so da yawa wasu ma basu su san meye shamila da kai ka faɗa ba wasu ɗalibai yanzu kaga kamar maganar da ake yi lokacin da last week da na tura sarki zaki na ce abu yayi yanzu anan maktaba ce a wayan nan nake da ita ta shamila ga maktaban littattafai a cikin shamila kamar yadda ka sani ga bangaren littattafan ibn taymiya ga bangaren ah, ibn al-qayyim ga bangaren albani ga bangaren tafsirai ga bangaren hadisai wannan duk wanda ya san ɗalibin ilimi ya san wannan wanda kamar yadda ka faɗa ko shi ne aka ba wa mutum in ya san karatu zai je ya duba sannan kuma ah, kamar yadda ka nake ƙara faɗa cewan in dai kai ɗalibin ilimi ne to zai zama da cewan waɗannan abin ana gaya maka kawai zuwa za ka yi ka ka dubo yanzu ilimi ya zama sauƙi a gidan kowa ba wani abin da zan ce zan zo in faɗa a nan ba tare da na gan shi da ido na ba na bawa wa kaina wannan haƙƙin saboda in zo in faɗa in ce maka ga juz'i ga shafi abin da ya rage kawai ka je ka duba in ƙarya nake a zuwa ƙaryata ni amma dai wannan shawarar da ka bayar shawara ce mai kyau Ah, kuma ga yanzu yadda program din mun namu yake tafiya ba zai yi a ce duk abin da zan karanta sai in ce sarki zaki sa hoton gurin saboda jama'a su gani ba illa iyaka ina zaune ina redi wanda ya ce min ban yadda da guri da kaza ka ce babu ba shikenan abu mai sauki wayar da nake amfani da ita din kawai minimizing zan yi sai in shiga shamila tap in ɗauko mai fejin gurin in ce gashi simple ba wani wahala a ciki in ya sani zai duba kawai ba wani abu zan nuna in ya ce bai yadda ba sai a nuna mai amma dai abin da ake faɗa dukan Allah yadda duka akwai su kuma sannan kamar yadda ka faɗa a maganar ka ta ƙarshe wannan abubuwan da na kawo ai za ka ji na faɗa cewa Ibn taymiya da suwaye sun ce na ya ce sun ce na ya ce sun ce na ya ce sun ce na ya ce da sauransu kuma kaga in sun ce na ya ce alal aqalli sai yana nuna cewa ba ra'ayinsu su kadai ba kenan suna da wasu suma wanda su suka ce amma tare da cewa mafi aksari gurin da kaga Ibn taymiya ya kawo magana bai yi azuwinta ba kawai ya kawo ta sardan bai yi azuwinta ba ya ce ga littafin da aka je ka samu kawai ya kawo ya ce maka magabata sun ce kaza to mafi aksari zaka samu kuskuren sa wannan gurin in ka je ka duba zaka ga babu ko ya ce maka magabaci wane ya ce sai ka rasa ma a wani littafi ina zaka je ka ga magana Ibn taymiya yana da irin waɗannan abubuwan da sauransu to amma dai a mazauninka na ɗalibin ilimi wanda har mustawanka ya kai kana buƙatar littafi kana iya duba shamila so abin da kawai za ku taimake mu da shi shi ne da Allah ku dinga taimakon mu ta yanda idan kun ga mun yi abin da muka zo duka ina nufin mu da wanda muke karatu a nan fejin gaba ɗaya mu muka yi kuskure to sai ku zo ku ce lallai malam maganan da ka faɗa a guri kaza a cikin littafin babu shi amma in akwai shi a hasko mana to kaga a lokacin sai in dauko in hasko maka amma in ba kai ka bukata ba yaushe zan yi ce wai sai na ɗebo na jibgo littattafai littattafan da na yake da shi in zan jibgo su ai ko tebur ɗin nan ba zai dauke su ba an fahimce ni so sannan kuma muna burin muna burin irin waɗannan abubuwa da muke faɗa ba muna yi don cin mutunci ba ne muna faɗa ne kawai cewa akwai su ko babu in akwai su kawai a yi gyara a aƙida saboda mu gudu tare mu tsira tare Allah taimake mu bismillah wa alaikum salam bismillah cewa dai duk wanda ka ya ya zauna zai karatu insha Allah abin da ke zuciyarsa dai ya fitar da abin da yake dai al'umma gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne shi ne nake kira daga su wahabiyawa yan izala kuma waye sauran yan dariƙa da waye kowa ya zuro man nashi idan ka zo wannan shafi ka saka cewa fa babu wani mahalucin da baya kuskure sai gaskiya Allah saka maka da alkhairi thank you very much idan gani kira gaskiya ne wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne daga cikin gazawa gazawan dan adam ne wannan gaskiya ne duk al'umma gani duk kasuwa akwai inda kowa ya kure ɗaya biyu muna da fatan inda suka kure ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu kurakuren su mu kuma na baya inda muka gyara mu kokari mu gyara mu rafa Allah gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne ka ji gaskiya daga bakin wani dan dariƙa ne saboda dan dariƙa ne saboda ya faɗi abu kaza bari ne. fushi da shi ko ka ji gaskiya daga bakin wani dan izala ne saboda dan izala ne saboda ya faɗi gaskiya bari ne. fushi da shi saboda akida mu ba ɗaya ba ni abin da nake so ga baki mu mu gane cewa fa wallahi wannan tafiya da ake tafiya na neman tsira wadda in gobe ka je ka tashi ba za a tambaye ka menene abul fatahi yayi ko ko menene wani wani in eh, dai za ne abin da kai za a tambaye ka abin da kai za a tambaye ka kenan sosai saboda idan muka ci don Allah mu cire cewa wani ya faɗi gaskiya ko daga wata aƙida ike in dai gaskiya tunda a ah, tunda shedan dai ya gaya masa abu bayani akan magana ya ayatul kursi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sadaqaka wa huwa kazubun masha Allah mm. in ma daga wajen waye zo ka tsaya ka bude zuciya ka karbi wannan gaskiya kai ibada da shi domin neman yardan Allah to masha Allah mun gode jazakumullahu khairan khairi Allah saka da khairi mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok Aminu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan ku da warhaka. Barka ka dai kola. Ya sunan ka daga ina ke kira? suna na Masaudu daga Masara ta Libya. To masha Allah malam Masaudu kana tare da Sheikh Abdul Fatah Sani Tijjani ta wannan layi. Ina mai barka da warhaka kuma ina mai barka da bangajiya kuma mm. kama ina mai da baka hakuri akan wata yarinya ta bugo ta so ta yi rashin kunya abin da ya. Ya gode kyalin. mu ɗauko maganar ta da yake ba ta nan kamar maganar ta sarki zaki sarki zaki ya hakuri mu manta a a mace ce mace ce eh, na san mace ce eh manta ai ta ce ya tana iya yi waya yan nata shi ya turo ta da shi ya kirayo ya yi magana kola kola na fahimce ka don Allah ka domin in ka fara maganar ta wanda zai samu dama ya zage ta ya rubuta comment ya zage ta ba mu kyale ta kawai ya wuce ya hakuri amma duk da haka muta cin mana mutunci ba damuwa ba ya hakuri a ce masa a ya hakuri insha Allah yan ka bude wannan hanya mace ce wallahi wani wani yazo sai ya zage ta bai dace kamu yaka rufe rufe don Allah na fahimci ka rufe wannan hanya kyale dan Allah ba eh. matsala sarki zaki na gode ina ina bai malam hakuri da abin da ta zo ta yi kai ma kuma yana mai baka hakuri. Ya sallah. ba komai ka yaƙuri dole na ga idan Allah ka hakuri, ka hakuri ya wuce shikenan kullum eh, na gode Allah ya saka eh, muku da alkhairi malam ina ma fata mutane na gode na gode na barakallahu Masha Allah. Alkhairi ya kai. Masha Allah, mun gode, mun gode. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. kola daga WhatsApp. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu. Ko network din sai ya yanke. Jama'a ku kuri zamu da kira biyu shai ya samu ya huta. Mun ja lokaci ku kuri Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki sunana Muhammad Amin daga nan jihar Bauchi Najeriya. To masha Allah Malam Muhammad Amin kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sani Tijana ka wannan layi. ina maka fatan alkhairi da kai da bakonka ah, sannan kuma jawabi na biyu kafin in jefa tambayin da nake so in jefa mhm. dukkan na wani nasiya da mutu tsoron Allah duk abin da zamu faɗa mu sani a bayan da Allah zai da mu na'am ah, akan abubuwan da muka faɗa na'am mu tabbatar da shi ko mu kore shi na farko kenan na biyu a ah, bakonka ina so ya ji tsoron Allah shi na musamman a kullum idan aka ce malami ya ce shi ibn taymiya ma kowane malami ba wani malami mu shari'u da aka turo mana manzon Allah ka turo mana to wani malami ya ce kaza abin da ya dace a yi shine za a duba asar ɗin da ya kawo ko hadisin da ya kawo hmm. shin ya inganta ko bai inganta ba ko maganin ajuhunsa ne na farko kenan na biyu akwai wani kola da ya kira a farko tunda a karatun bakonka ya ce wasu malamai sun kafirta ibn taimiyya don ya mai da Allah jiki ya ce Allah yana nauyi bisa wani asar da ya kawo da ya karanta wani su malami ya kawo sai kole ya ce masa to ina hukuncin wanda ya ce Allah ya istiwadi akan akuya haka shi ma wannan ya mai da Allah jiki sai kuma ya kawar da magana ya ce ba kan take magana ba kaga wannan akwai hayinci a cikin ilimi tunda magana ta ɗaya ce duk ana ma duk su mai da Allah jiki ne shi aka mai hukunci wanda ya ce Allah ya bai akan akuya sai ya bada hukunci amma sai ya kauce kauce kauce kawai ya kauce maganar ba kan ai da ba wanda yace kai magana kan Shehu Tijjani a ana ana mu karana ne akan kola ya kuri mu je kan tambayan da mu je kan karatun da malaye yau ya kuri akan karatun nake magana a i tambaya ba tambaya kake ba kana kana muna kana muna shari ne i tambaya akan karatun da ya kuri to tambayan da nake shi very good tunda ya ce ya ce malamai sun kafirta duk wanda ya mai da Allah jiki to akwai mai da Allah jiki da ya wuce mutum ya ce Allah ya daidaito akan akuya tambaya kenan duka ne shi ne shi ne kawai tambaya na to kafin ya tafi kafin ya tafi zan mai tambaya daya zan ba shi ansa insha Allah tambayar da nake mai abin da na kawo a nan ka duba ka ga ƙarya nake yi ko gaskiya nake yi kola ya sauka ya sauka bari mu je kan shi ma ya sauka fitar kan kawai shi ya sauka fitar hmm. kamata ana zuwa straight malam wallahi da shi hmm. ya sauka shi ma fitar kan malam to shikenan ba damuwa so ka shi ka saya hmm. amma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Wa alaikum salam wa rahmatullahi sarki. Kola ya sunan ka daga ke magana? Sunana Abdulmalik daga Zamfara State, Nigeria. To masha Allah, Malam Abdulmalik kana tare da Sheikh Abdul sana Sani Tijani kan wannan layi. na mala mala ne tambayar da nake ita ce da Allah masu da ake ce Allah na sama ikon sana ko ina shin akwai aya ko hadisi da ya magana akan haka ko dai fahimta malamai ce. Very good. Good question. gaskiya ne fahimtar malamai ce ba a yadda ta ce yana sama ikonsa yana ko ina fahimta ce ta malamai mafumi ne daga abin da malamai suka karanta amma lallai ba ya ko hadisi kannan kuma da aka ce Allah yana kan al'arshi shin al'arshi ai shi ya halake kamin al'arshin shi Allah akwai bagiran da yake kokoya Allah bai da bigire tabaraka ta'ala kafin al'arshi kana Allahu wala shay'a ma huwa huwa al'ana alama alaihi kana kamar yadda ya ya zo daga sayyidina Ali Cewa Allah ya kasance ba komai tare da shi kuma har yanzu haka yake tabaraka wa ta'ala kamar yadda al-imamu ina ga wane ne ya kawo kamar al-imamu al-Qurtubi da sauran kai hatta albani ma naga wannan maganar nasa cikin musu asal aqdiyya cewan Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicci al'arshi ya halicci masu daukan al'arshi ba sa dauke da Allah tabaraka wa ta'ala ba sa ɗauke da Allah hmm. kana Allahu wala shay'a ma'ahu wala ana alama alaihi kana malam tambaya ta uku shine da Allah yake cewa ba ma'akum aina ma kuntum kan hmm. kawo mai ta akan cewa shi kenan kamar ita ce da take nuna cewa ikon sa ko ina shi Allah yana sama ni na fassara haka A'a wani ne yake kawo man shi akan cewa haka shi ne nake tambaya shi wannan aya tana kama da fasara me koko da ya fahimta shi ce shi ma. A shi sa ce ya faɗa sa ce ya faɗa Allah ya ce yana wa huwa ma'akum yana tare da ku sai su ce bi ilmihi na samun malaman da suke faɗan haka amma ba hadisi bane ba aya bane ya faɗa haka shi manzo Allah ma cewa yayi inna afdal imani mari inna min afdal imani al-mar'i an ya'lama anna Allah ma'ahu haythu ma kana mutum yana ya yi imani mafi kyan imanin ya yi imani Allah yana tare da shi a duk yanda yake da haka idan sun ce da ilmihi ko da kudratihi wannan fahimta ce suke kawowa akwai malaman da suka faɗa haka fahimta amma ba nasi bane daga alqur'ani ko nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallai da Allah mala ko wani ba san ko hadisi bane ko aka ce wani mala'iki ne ya zo daga sama shi ma wani ya zo daga ƙasa ko wannan su sai ce shi ma daga wajen Allah yake eh na taba jin wannan asarin amma Allah bai sa na tsinkaye shi a cikin littafi ba na taba jin wannan asarin amma ban taba jin a bakin wani ji shi amma ban taba ganin sa da ido na ba gaskiya sai dai abin da na sani ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wanda al-Imam al-Qurtubi ya kawo al-Imam al ya kawo cikin tafsirin sa gurin faɗin Allah a cikin suratul Hadid huwal al-awwal wal akhir wal zahir wal batin sai ya kawo hadisi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laudulliya bi ahadikum ila al-ardi sabi'a la habata ala Allah da za a zara ɗayanku da igiya a yi ta tura shi cikin ƙasa da ya je har ƙasa ta bakwai manzo Allah ya ce da zai je ya faɗa akan Allah zai tarar da Allah a wajen haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan kuma in ka lura manzo Allah ya fassara mana wannan ayar wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wanda shi kansa salafa ya kamata su yi nazari a nan da Allah ya ce huwal awwalu manzo Allah ya ce Allah shine na farko huwal awwalu alladhi laysa qablahu qabla kulli huwal awwalu qabla kulli shay'in Allah shine na farko wanda kafin sa ba komai wal akhiru annabi yace ce wanda ba'da uh, laisa ba'dahu shay'un bayan Allah tabaraka ta'ala ba komai o kaman kalamin ma haza ma'anahu wal zahiru manzo Allah ya ce laisa fawqaka shay'un al zahiru manzo Allah ya fassara shi da cewa laisa fawqaka shay'un a saman Allah ba komai wal annabi ya fassara ya ce laisa dunaka shay'un a kasan Allah ba komai ba komai to yanzu kaga anan idan mutum ya zo ya fassara ya ce albaɗinu ya fassara cewa Allah kawai yana sama tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya ce kuma a ƙasan Allah ba komai to mu yanzu ka ce Allah yana sama mu kuma muna ƙasan ne yanzu kaga ka ce muna ƙasan Allah kenan kuma in ka zo ka ce ana faɗan a laisa fauka ka ana faɗan fauqiyatul rutubati ne to duna ka shehun fa ya za ka yi da shi shi ma ana faɗan cewa ba wani kaskantacce ƙasa da Allah kenan kaga za ga fassaran ya maka wani irin gwari Allah dai ya amma dai wannan shine amsan ka dai a takaice gaskiya ban san wani malami da kai ban san aya ba ko hadisi da ya zo ya ce wai Allah yana tare da mu yana sama yana tare da mu da ilminsa babu wannan aya karara sai dai fahimta ne kawai na malamai na gode ina maka fata masha Allah to jama'a za mu kamar kan da muka yi alkawari ku ya ku ya hakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kola kan WhatsApp. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kola kan WhatsApp. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ok bari ma je ka. kola ah, kan TikTok. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Barka ka dai kola ya sunan kargai na ke kira? Da fatan kun sallah lafiya. Lafiya kalau kola. To kana ta da shayi na Sheikh Abdul Fatah sana tijana ka wannan layi. Amaji. Awwa yana bai da shayi. To alwaji. wa tambaya ta nan sarki zaki kafin mu ce ka tambaya ta yana ba ka hakuri akan abubuwa da suke faruwa sai ka yi hakuri saboda rayuwar duniya jama'a ba za ka taɓa musu daidai ba. Na gode. mutane ba za ka musu daidai ba. Na gode Allah sa ka da alkhairi na gode. A ai da ne nake damuwa da irin wayan na baba. Wallahi kaka damu ko me mutum zai faɗa ya faɗa abin da ya dama. Tun da mu mun san daidai nake yi. Wallahi kaka da kola kwata da hankali ga kaka damu mutum ya yi tunani kowane tunani zai yi abin da Meshin zai, meshin na sai maka data ne ko na manta da su kawai. Na gode. abinda ni kuma nake cewa shehi na ina gaida shi. Na. Allah ya saka mu rai. Allah kiyaye Allah ya tsare sannan a ƙarshe magana ta ta ƙarshe ta Allah salafawa su rika lura ya suke gane kuskuren mutane kuma ba sa gane kuskuren malaman su me yasa suke haka wannan rashin adalci ne tsantsa suke yi me yasa suke dudduba kusakuran malamai wanda ba na tafiyarsu ba sannan su nasu sai su nuna cewa ba su da laifin komai don me ba sa yin haka suke haka wannan za zalunci ne dan Allah da annabi a daina yin haka hmm. gode maka Allah saka maka da alkhairi to jama'a kira na karshe kenan zamu dauki daga tiktok ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Amu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na'am kola ya sunan daga na ke kira? Sunana Nura Sa'idu daga Shanunu. To Malam Nura Shanunu kana tare da Shek Abdul Fatih Sana Tijjana ka wannan layi. Ina wa Malam barka da warhaka da fata Allah ta Malam lafiya. Amin. Bisa tsarin da fito. A dalilin buguwa na kafin na riga na yi request. to amma kuma wani sai tambayar da ya kamata wadda ni zan yi sai kuma wani ya riga yi ta shine kamar tun da malam yana ta kokari akan fahimtar da mu ɗaliban ilimi to duk inda aka zo wani makalan da zai zama na cewa mutanen nan sun kasa fahimtar abin da ake so a faɗa to malam a rika daurewa ko da so biyu ne kamar a yau bayanin da malam ya yi a ce to ko da guri biyu ne an ɗan yi an yi sha ɗin sikirin ɗin yadda gaskiya ne Allah ko da guda biyu ba wai duka ba ko da guda gaskiya ne to a cikin wannan abubuwan da ake tattauna to ga misali an yi screenshotin na littafi kaza ga gaskiya ne sannan kuma sauran sai ka je ka nema in kuma <laughs> sai kai bincike to ina ganin cewa kila za su sami saukin wancan tunanin da suke duk da yake cewa iya mutum shirya ne daga hmm. Allah ta'ala take Allah ta'ala ya shirya da mu ya datar da mu Allah ta'ala ya hana yin aikin Allah ya fahimtar da mu assalamu alaikum amin ya rabbal alamin to jazakumullahu khairan wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi mun gode da bayanin sa wallahi bayanin sa mai kyau ne kuma yana ga sarki zaki kila karshe mu dinga mu dauki wannan tsarin yanda suka faɗa inda mun ga da yin haka cewa ko da misali bayan an yi karatu ne sai a eh. turo guraren da hasko littafin a screenshot ɗin guraren da aka faɗa sai a ɗauro hotunan. Eh, kamin kai magana shi musa kai kai maganansa. Na da yana da Ko ma misali in ba ma mu yi magana ba misali in mun gama karatu tunda wajen sawa a yi maganan zai dinga wani abu a in mun gama yanzu iwar haka sai a ah. turo fejikan gaba ɗaya sai a sa wa mutane kowa sai ya downloading ya bi karatun kuma ya bi mm. wannan fejikan. saboda su gani su tabbatar insha Allah tabaraka ta'ala da haka Allah ya taimake mu Allah ya shige mana gaba ina gaba wani mai tambaya kenan an kare ah, ba domin ya zaka dare yayi mu bar shi dare yayi wallahi wallahi karfe daya a ah, kusa shi yana karatu sa ranar juma'a juma'a ne sosai a ah, ranar juma'a eh, za ku zo ku same mu bi iznillahi insha Allah insha Allah eh. insha Allah insha Allah da haka Allah ya taimake mu Allah ya ganar da mu Allah ya datar da mu kuma su yan uwa daga cikin salafiya waɗanda suke jin abin ya musu nauyi su yi haƙuri abin da yake na hakika ne shi ake faɗa abin da babu ba yanda za a yi musu sharri mu zo mu yi musu ƙage mu yi musu kuce bayan babu abu mu zo mu ce akwai hmm. saboda mun san ƙarshe mu za mu ji kunya to amma tun da akwai to sai sa muka faɗa akwai da haka su yi haƙuri kuma su duba wannan yanayi abin da yake akwai in na gyara ne su gyara wanda kuma suna ganin sun gamsu suna da hujjan da su je gaban Allah su yi wa Allah bayani to shikenan wannan kuma tsakanin su da Allah eh, maimakon mu mai da hankali mu duba mm. wani tijjaniya cire mutum izala abin da aka ce maka wai na iya kai ka kafurci da wasu ababa shin rasa wasu sun doki akida sun sa ciki ne suna ganin a'a sam akida mu ba zai zo kasa ba ana batun ci ga eh, shi na shan abu fadai a ko wasu malluma kana ganin manya magabata ne kuma da yake ganin cewa kama, a'a ai wannan bai dace mm. wani ne da wasu ababa za a yi eh, yasa ba ba kuma in ka duba mata ba wannan mallumin ma da shek abu ya kira ba wasu ma kana ganin ta bangaren yan asha'ira ne da sauransu da ka gani kake cewa ka akwai wasu da yake ga ba kuma su fa yanzu abin da suke dauka ka gane sarki zaki kamar yadda ka faɗa ne su yanzu suna dauka wai cewa yanzu misali yanda na zo na faɗi kuskuren su ni a bangare na ina nufin bangarorin malamai na tsaf suke ba kuskure ba haka bane a nawon ma ana samun kuskure yanzu misali zan baka misali da ibnu abdulbar eh. na yi maganar sanan ibnu abdulbar ba malike ne to ba malike ne ga yanda yake tafiya ko ya san namu ne amma ka san abin da zai baka mamaki wajen fahimtansa da ayatu sifati akwai gurare ɗaiɗaikun gurare da suka dace da salafawa sai ya dan biji shi ka manta ranar alhamis da muka yi karatu akwai wanda ya zo gaya maka ga ra'ayin shehu ibrahim fa shehu ibrahim ga ra'ayin ga ra'ayin wani malami na manta da sunansa naji naji wadda ke duka suna kan eh, a hanya ɗaya. Na gaya masa ai na Show Brian tafwidi ne, amma ka gani abin da ya fi kwanciya amma yanzu ka ga Show Brian tafwidi yake. Amma ni in faɗa in yi magana akan kaina ana lasu shay'an astaghfirullah uzu billahi min ana. Amma abin da yake akwai shine matsalar da ni abin da na fi gamsuwa da ita shine mazhaban tawili. tare da Brian ma yana yin tawilin amma wannan gurin tafwidi yayi amma mazhabar da na fi gamsuwa da ita ɗari bisa ɗari wallahi tallahi ita ce tawili a yi tawilin ayatu sifati wanda suke sifanta Allah na fi gamsuwa da wannan wannan shine magana abin da yake akwai kuma kuma sai mun cire wato sai mun yadda da wani abu fa wannan abin da mu yadda da shi shine dangane da batun manya kar ka zo kana ta cewa salafus salih sun ce malam wani ya ce kawai ka rufe ido ka ji tsoron Allah kar ba a ce malam wanan nan duk girmansa za ka iya ba fa an kawai ya wa addini hidima ne da abin da ya gane Allah ya ɗaukaka shi to kai ba za ka iya wa Allah wani aiki ko addini aiki kai ma da wani falalan da Allah zai ɗaukaka ka ba in ya faɗi kaza kalli dalilinsa me yasa ya faɗi kaza ka gamsu ka ɗauka baka gam amma ni abin da ban yarda zan yi zan yi amfani da shi ba sarki zaki gurin taqlidanci abin da ya shafi abin da ya shafi taqlidanci na mazahibu na mazahibu da malamai da waye da waye in sun faɗa abin da yana cikin littafi wanda zan iya zuwa in buɗe littafin in ga dalilin malamin me yasa yace in ga wancan me yasa yace to a lokacin zan yi ta kalidanci ne bisa hujjan da ka bani na fi gamsuwa sai in bi ka amma hujjan da ban gamsu ba wallahi zan ajiye maka amma Allahumma illa illa guraren waɗansu guraren da na san ilimi na bai kai ba wannan ilimi na bai kai ba to anan kuma sai in lura da waye babban malamin da na san iliminsa ya fi nawa sai in bi shi amma ba haka kawai a dinga ɗebo maganganu ku dinga kawa malam wane ya ce malam wane ya ce baka bi ye dalilin da yasa yace ce ba kawai ka ce ka bi shi in ya bata ka bata kaga ai ba haka ya kamata yanzu kamar maganar da muka kada zina al-imamul dabari wallahi na gaya ma wajen tafsirin ayatul kursi abin da ya faɗa kenan cewa al-azim ana fassara wasu sun fassara wasu malamai sun fassara cewa Allah katoto ne to Allah ya yanzu saboda al-imamul dabari ne sai in bi shi akan wannan magana kuma a cikin ɗabarin na gwai a hadisai da yawa waɗanda suke da ifai shi ma sai in bi ɗabari kai saboda sunansa ɗabari ba a haka amma na yadda da imamarsa da ƙadarinsa da jalalarsa radiyallahu anhu wa qaddasallahu Allahu sirrahu karim amma ba komai yake gwada za a bi shi mu rufe ido da sauransu irin wannan ba da haka dai Allah ya kyauta Allah ya mana ludufi Allah ya dacar da mu albarka annabi alaihi salatu wassalam in ba tambaya ina ga sai mu addu'a wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ka kabirin dar al'azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillah ina ga maganan mu zamu bari sai gobe mu yi magana dan dan mun gaji to insha Allah Allah ya kai gobe <laughs> insha Allah alhamdulillah